Sarakuna ta biyu Sura ɗaya Bayan mutuwar Ahab Mawab ta yi wa Isra'ila tawaye, Ahaziya fa ya faɗo daga tagar ɗakin samansa a Samariya ya ji rauni, saboda haka ya aiki masinjoji yana cewa, Ku je ku tuntuɓi Ba'al Zebub, allahn Ekron, ku ga ko zan warke daga wannan rauni, amma mala'ikan Ubangiji ya ce wa Iliya mutumin Tishbe, Ka haura ka tari masunjojin sarkin Samariya, ka tambaye su, Don babu Allah ne a Isra'ila da za ku tafi ku tuntuɓi Ba'al Zebub, allahn Ikron? Saboda haka, ga abin da Ubangiji ya ce, Ba za ka tashi daga inda kake kwance ba, ba shakka za ka mutu. Iliya ya kamar yadda Ubangiji ya umarce shi, sai ya tafi. Da masinjojin suka koma wurin sarki, sai sarki ya ce da su, Don me kuka komo? Sai suka amsa, Wani mutum ya sadu da mu ya ce mana, Ku koma wurin sarkin da ya aike ku, ku ce masa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Don babu Allah ne a Isra'ila da ka aika a tuntuɓi ba Zebub, Allahn Ikron? Saboda haka, ba za ka tashi da gadon da kake kwance ba, ba shakka za ka mutu. Sai sarkin ya tambaye su ya ce, Wanda irin mutum ne ya yi muku wannan magana? Sai suka ce, Mutumin ya sa riga mai gashi, ya kuma yi ɗamara da fata. Sarkin ya ce, Ai, Iliya ne, mutumin Tishbe, nan ne. Sai sarkin ya aiki kaftin da sojoji hamsin wurin Iliya, kaftin ya haura wajen Iliya wanda yake zaune a kan tudu ya ce masa, Mutumin Allah, sarki ya ce, Ka sako ka zo. Iliya ya ce masa, In ni mutumin Allah ne, bari wuta ta sauko daga sama ta cinye ka sojojinka hamsin. Sai wuta ta sauko daga sama ta cinye kaftin tare da sojojinsa hamsin. Da jin haka sai sarki ya sake aiken wani kaftin tare da waɗansu sojojinsa hamsin wurin Iliya. Kaftin ya ce wa Iliya, Mutumin Allah, ga abin da sarki ya ce, Ka sako. nan take ka zo. Sai Iliya ya amsa. In ni mutumin Allah ne, bari wutar ta sauko daga sama ta cinye ka da sojojinka hamsin, sai wutar Allah ta sauko daga sama ta cinye shi da sojojinsa hamsin, saboda haka sai sarki ya aiki kaftin na uku da sojojinsa hamsin, wannan kaftin na uku ya haura ya durƙusa a gaban Iliya, ya roƙe shi ya ce, Mutumin Allah, ina roƙonka, ka dubi darajar raina da na waɗannan sojoji hamsin bayinka, duba, wuta ta sauko daga sama ta cinye su, kaftin nan biyu, waɗanda suka zo da farko, da dukan sojojinsu, to, yanzu dai, ka daraja raina, sai mala'ika Ubangiji ya ce wa Iliya, Sauka ka tafi tare da shi, kada ka ji tsoro, saboda haka Iliya ya tashi ya sauko, ya tafi tare da shi wajen sarki. Iliya ya ce wa sarki, Ga abin da Ubangiji ya ce, Don babu Allah a Isra'ila ne, wanda za ka tuntuɓa, da ka aika a tuntuɓi Ba'al Zebub allahn Ikron? Domin ka yi haka, ba za ka tashi da gadon da kake kwance ba, ba shakka za ka mutu, ya kuwa mutu yadda Ubangiji ya faɗa ta bakin Iliya. Da yake Ahaziya ba shi da ɗa, sai Yoram ya gāje shi, ya zama sarki a shekara ta biyu ta mulkin Yehoram ɗan Yehoshafat, sarkin Yahuda, game da dukkan sauran abubuwa da suka faru a zamanin Ahaziya da abin da ya yi, ba a rubuce suke a cikin littattafan tarihin sarakunan Isra'ila ba? Sarakuna ta biyu Sura biyu An ɗauki Iliya zuwa sama Da lokaci ya yi da Ubangiji zai ɗauki Iliya zuwa sama cikin guguwa, Iliya da Ilesha kuwa suna kan hanyarsu daga Gilgal, sai Iliya ya ce wa Ilesha, Ka dakata a nan, Ubangiji ya aike ni Betel, amma Ilesha ya amsa ya ce, Muddin Ubangiji yana a raye, kai kuma kana a raye, ba zan rabu da kai ba, saboda haka suka gangara zuwa Betel, sai ƙungiyar annabawa a Betel suka fito zuwa wajen Ilaisha suka ce masa, Ka san cewa Ubangiji zai ɗauki mai gidanka daga wurinka yau? Sai ya ce, I, na sani, amma kada ku yi magana game da wannan. Sai Iliya ya ce masa, Ka dakata a nan, Elisha, Ubangiji ya aike ni ya riko Sai ya ce masa, Muddin Ubangiji yana a raye, kai ma kana a raye, ba zan rabu da kai ba, saboda haka sai suka tafi Yeriko, ƙungiyar annabawa a Yeriko suka haura zuwa wajen Elisha suka ce, Ko ka san Ubangiji zai ɗauki mai gidanka daga gare ka yau? Sai ya ce, I, na sani, amma ku bar zancen nan tukunna. Sai Iliya ya ce masa, Ka dakata a nan, Ubangiji ya aike ni Urdun. Sai Elisha ya ce masa, Muddin Ubangiji yana a raye, kai kuma kana raye, ba zan rabu da kai ba, saboda haka suka ci gaba da tafiya tare. Mutum hamsin na ƙungiyar annabawa suka je suka tsaya da nesa, suna fuskantar inda Iliya da Elisha suka tsaya a Urdun. Sai Iliya tuɓe rigarsa, ya nannaɗe, ya bugi ruwan Urdun da shi, sai ruwan ya dare gida biyu, suka haye a busasshiyar ƙasa. Da suka haye, sai Iliya ya ce wa Elisha, Faɗi mini abin da kake so in yi maka. kafin a ɗauke ni daga gare ka? Elisha ya amsa ya ce, Bari in gaji ninki biyu na ruhunka. Iliya ya ce, Ka ne ba mai wuya, amma in ka ga lokacin da aka ɗauke ni daga gare ka, zai zama naka, in ba haka ba, ba za ka samu ba kenan. Yayin da suke tafiya suna magana, sai kwatsam keken yaƙin wuta da dawakan wuta suka ratse tsakaninsu. Sai Iliya ya tafi sama a cikin guguwa, da Elisha ya ga haka, sai ya yi ihu yana cewa, Babana, Babana, kekunan yaƙin da mahayan dawakan Isra'ila! Elisha kuwa bai sāke ganinsa ba, sai ya kama tufafinsa ya yayyage, sai ya ɗauki rigar da ta faɗo daga Iliya, ya koma ya tsaya a gaban kogin Urdun, sa'an nan Elisha ya ɗauki rigar da ta faɗo daga Iliya ya bugi ruwan da shi, ya ce. Yanzu ina Ubangiji, Allah na Iliya, da ya bugi ruwan sai ruwan ya dare gida biyu sai ya haye, ƙungiyar annabawa daga Yeriko waɗanda suka yi kallo suka ce, Ruhun Iliya yana a kan Elisha, sai suka je su tarye shi, suka rusuna har ƙasa a gabansa, suka ce, Duba, mu bayinka muna da masu ji da ƙarfi hamsin, bari su je su nemi mai gidanka. wataƙila Ruhun Ubangiji ya ɗauke shi ya ajiye shi bisa wani dutse ko wani kwari, Ilesha ya ce, A'a, kada ku aike su, amma suka matsa masa har ya ji baya iya hana su, saboda haka ya ce, Ku aike su, sai suka aiki mutane hamsin, suka yi ta nema har kwana uku, amma ba sami Iliya ba, da suka dawo wurin Ilesha, wanda yake a Yeriko, sai ya ce musu, Ban ce muku kada ku tafi ba? ruwan warkarwa, mutanen garin suka ce wa Elisha, Ranka yă daɗe, duba, garin yana da kyan gani, amma ruwan ba shi da kyau, ƙasar kuma ba ta ba da amfani, sai ya ce, Ku kawo mini sabuwar ƙwarya, ku kuma sa gishiri a ciki, sai suka kawo masa, sai ya tafi maɓulɓular ruwan, yana watsa gishirin a ciki, yana cewa, Ga abin da Ubangiji ya ce, Na warkar da ruwan nan. ba zai ƙara jawo mutuwa ko ya hana ƙasar ba da amfani ba, ruwan ya tsabtacce har ya zuwa yau, bisa ga faɗin Elisha, an yi wa Elisha dariya. Daga nan sai Elisha ya tafi Betel, yayinda yake tafiya a hanya, sai waɗansu matasa suka fito daga cikin gari suka yi masa dariya suna cewa, Ka haura, ya kai mai kai marar gashi, ka haura, kai mai kai marar gashi, sai ya juya, ya dube su, ya la'anta su da sunan Ubangiji, sai bayar guda biyu suka fito daga jeji suka hallaka matasa arba'in da biyu daga cikinsu, sai ya ci gaba zuwa Dutsen Karmel, daga can kuma ya koma Samariya. Sarakuna ta biyu Sura uku Mawab ta yi tawaye Yoram ɗan Ahab ya zama sarki Isra'ila a Samariya a shekara ta goma sha takwas ta mulkin Yehoshafat, sarkin Yahuda, ya kuma yi mulki shekara goma sha biyu, Yoram ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, amma ba kamar yadda mahaifinsa da mahaifiyarsa suka yi ba, ya kawar da dutsen sarkin Ba'al, wanda mahaifinsa ya yi, duk da haka ya manne wa zunuban Yerobowam ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila ta aikata, bai rabu da su ba. Mesha sarkin Mowab, yana kiwon tumaki, ya kuma zama tilas ya biya haraji ga sarkin Isra'ila, saboda haka yakan ba da ’yan tumaki dubu ɗari da kuma gashin raguna dubu ɗari, amma bayan mutuwar Ahab, sai sarkin Mowab ya yi wa sarkin Isra'ila tawaye, to, a lokacin sarki Yaram ya tashi daga Samariya, ya tattara sojoji daga dukan Isra'ila, ya kuma aika da wannan saƙo ga Yehoshafat sarkin Yahuda cewa, Sarkin Mowab ya yi mini tawaye, za ka tafi tare da ni, mu yaƙi Mowab? Sai sarkin Yahuda ya ce, I, ina shirye mu tafi, ai, sojojina sojojinka ne, dawakaina kuma dawakanka ne, ya ƙara da cewa, Wace hanya za mu bi? Sai Yaram ya ce, Ta hanyar jejin Edom, saboda haka sarkin Isra'ila ya fita tare da sarkin Yahuda da kuma sarkin Edom, da suka yi kwana bakwai suna ta zagawa, sai sojoji da dabbobi suka rasa ruwan sha, sai sarkin Isra'ila ya ce, menene Ubangiji ya kira mu sarakunan nan uku don kawai ya ba da mu ga Mawaf ne? Amma yahoshafat ya yi tambaya, ya ce, Babu wani annabin Ubangiji a nan da za mu nemi nufin Ubangiji ta wurinsa? Wani hafsan sarkin Isra'ila ya amsa, ya ce, Ai, akwai Elisha ɗan Shafat, wanda ya yi wa Iliya hidima. Shafat ya ce, Maganar Ubangiji tana tare da shi, saboda haka sarkin Isra'ila da Shafat da kuma sarkin Edom suka tafi wurin Elisha. Elisha ya ce wa sarkin Isra'ila, Ina ruwana da kai, tafi wurin annabawan mahaifinka da annabawan mahaifiyarka. Sai sarkin Isra'ila ya ce, A'a, ai, Ubangiji ne ya kira mu, mu sarakunan nan uku, don yă shi mu ga Mowab. Sai Elisha ya ce, Muddin Ubangiji Maɗaukaki yana a raye, wanda nake bauta, da ba don ina ganin girman Yehoshafat sarkin Yahuda ba, da ko kallon ka ba zan yi ba, amma yanzu a kawo mini makaɗin garaya. Yayin da makaɗin garayan yake kiɗa, ikon Ubangiji ya sauko a kan Elisha, ya kuma ce, Ga abin da Ubangiji ya ce, Zan cika kwarin nan da tafkunan ruwa. Gama ga abin da Ubangiji ya ce, Ko da yake babu iska ko ruwan sama, duk da haka kwarin nan zai cika da ruwa, har ku da dabbobinku da kuma sauran dabbobi ku sha, wannan abu mai sauƙi ne a wurin Ubangiji, zai kuma ba da mawab a gare ku, za ku ci kowane birni mai katanga da kowane babban gari, za ku sare kowane itace mai kyau, ku kuma tattoshe ruwa, za ku kuma yi amfani da duwatsu ku lalatar da kowace gona mai kyau, kashegari, daidai lokacin hadaya, sai ga ruwa yana gangarowa daga gefen Edom, ƙasar kuwa ta shiga da ruwa. To, dukan Mowabawa suka ji cewa sarakuna suna tafe don su yaƙe su, saboda haka aka kira kowane namiji, babba da yaro, wanda isa ɗaukan makami, aka jera su a bakin iyaka. Da suka tashi da sassafe, rana tana haska ruwa, sai ruwan ya yi ja kamar jini a idanun Mowabawan da suke a ƙetare, sai suka ce, Jini ne ba shakka sarakunan nan sun yaƙi juna, suka karkashe juna, ya Mowabawa, mu tafi mu kwashe ganima. Amma da Mowabawa suka isa sansanin Isra'ila, sai Isra'ila suka taso suka auka musu, har sai da suka gudu, Isra'ilawa kuwa suka kai musu hari, suka karkashe Mowabawa, suka ragargaza garuruwa kowane mutum kuwa ya jefa dutse a kowane gona mai kyau, har sai da aka rufe gonaki gaba ɗaya, suka tattoshe duk maɓulɓulan ruwa, suka kuma sare duk itace mai kyau. Ƙir Hareset ne kaɗai aka bari tare da duwatsunsa yadda suke, amma mutanen da suke da majajjawa suka yi wa birnin zobe, suka kai masa hari shi ma, da sarkin Mowab ya ga yaƙi ya rinjaye shi. sai ya ɗauki mutane masu takobi ɗari bakwai ya ratsa zuwa wajen sarkin Edom, amma ba su yi nasara ba, sa'an nan ya ɗauki ɗansa na fari, wanda zai gaje shi, ya yi hadaya da shi a bisa katangan birnin. Isra'ila suka firgita ƙwarai, sai suka janye, suka koma ƙasarsu. Sarakuna ta biyu Sura hudu Man zaitun na gwauruwa Matar wani daga ƙungiyar annabawa ta yi wa Elisha kuka ta ce, Mijina bawanka ya mutu, ka kuma san yadda ya girmama Ubangiji, amma ga shi yanzu, mai binsa bashi ya zo ya kwashe ’ya'yana maza biyu su zama bayinsa. Elisha ya amsa mata ya ce, Me kike so in yi miki? Ki faɗa mini, me kike da shi a gidanki? Sai ta ce, Baiwarka ba ta da kome a can, sai ɗan tulun man zaitun. Elisha ya ce, Ki je wurin dukkan maƙwabtanki ki nemi tulunan da babu kome a ciki, kada ki nemo kaɗan kawai, sa'an nan ki shiga ciki, ki kulle ƙofar da ke da ’ya'yanki kuke ciki, ku ɗuɗɗura man a dukan tulunan, sa'ad da kowanne ya cika, sai ki ajiye a gefe, ta tashi, ta shiga tare da ’ya'yanta maza, suka kulle ƙofa, ’ya'yanta suka kawo mata tuluna, ita kuma tana ɗurawa, da dukan tulunan suka cika, sai ta ce wa ɗanta, Kawo mini wani tulu, amma ya amsa ya ce, Ai, ba saura, sa'an nan man ya daina zuba, sai ta tafi ta faɗa wa mutumin Allah, shi kuwa ya ce mata, Tafi, ki siyar da man, ki biya bashinki, ki biya bukatunki da na ’ya'yanki da sauran da ya rage, an maido da ɗan mutuniyar Shunem da rai. Wata rana Elisha ya tafi Shunem. Akwai wata mai arziki a can, wadda ta gayyace shi cin abinci, sai ya zama duk lokacin da yake wucewa, yakan tsaya a can don cin abinci, ta ce wa mijinta, Na san cewa wannan mutum da kullum yake zuwa nan mai tsarki ne na Allah, bari mu yi ɗan ɗaki a rufin gida, mu kuma sa masa gado, da tebur, da kujera, da kuma fitila, saboda a duk lokacin da ya zo wurinmu, sai ya sauka a can. Wata rana da Elisha ya zo, sai ya haura ɗakinsa ya kwanta, ya ce wa bawansa Gehazi, Kira mutuniyar shimem nan, sai ya kira ta, ta zo ta tsaya a gabansa, Elisha ya ce masa, Ka ce mata, Kin yi duk wannan ɗawainiya saboda mu, yanzu me kike so a yi miki? Kina so mu yi magana a madadinki wa sarki ko babban hafsan mayaƙa? Sai ta ce, A'a, Ina da dukan abin da nake bukata a cikin jama'ata, sai Elisha ya yi tambayi Gehazi ya ce, Me za mu yi mata? Sai ya amsa ya ce, Ba ta da ɗa, ga shi kuma mijinta ya tsufa. Sai Elisha ya ce, Ka kira ta, sai ya kira ta, ta zo ta tsaya a bakin ƙofa. Elisha ya ce mata, War haka baɗi, za ki riƙi ɗa na kanki, sai ta ce masa, A'a ranka ya daɗe, mutumin Allah. Kada ka ruɗi baiwarka, amma matar ta yi ciki, a shekara ta biye kuwa a daidai lokacin sai ta haifi ɗa, kamar yadda Ilaisha ya faɗa mata, yaron ya yi girma, wata rana sai ya tafi wurin mahaifinsa, wanda yake tare da masu girbi, ba zato sai ya ce wa mahaifinsa, Wayyo kaina, yana mini ciwo, kaina yana mini ciwo, sai mahaifinsa ya ce wa bawansa, kashi wurin mahaifiyarsa. Bayan bawan ya ɗaga shi ya kai shi wurin mahaifiyarsa, sai yaron ya zauna a cinyarta har tsakar rana, sa'an nan ya mutu. Sai ta haura ta shimfiɗa shi a gadon mutumin Allah, ta rufe ƙofar ta fita, ta kira mijinta ta ce, Ina roƙonka, ka aika mini da ɗaya daga cikin bayi, da kuma jaka, don in yi sauri in je wurin mutumin Allah in dawo. Sai ya ce, Me zai kai ki wurinsa? Ai, yau ba sabon wata ba ne, ko ranar Asabbaci. sai ta ce, Ba komi, sai ta sa wa jakar siddi, ta ce wa bawanta, Yi ta kora mini jakar, kada ka sassauta, sai na faɗa maka, ta haka ta kama hanya, ta tafi wurin mutumin Allah a dutsen Karmel, da ya hange ta daga nesa, sai mutumin Allah ya ce wa bawansa Gehazin, Duba, ga mutuniyar Shunem nan can, ka yi gudu ka tarye ta, ka tambaye ta, Lafiyar Lafiyarki? Mijinki yana nan lafiya? Yaron ki yana nan lafiya? Ta amsa ta ce, Kome lafiya yake, da ta isa wurin mutumin Allah a dutsen, sai ta kama ƙafafunsa, sai Gehazi ya zo don ya ture ta, amma mutumin Allah ya ce, Ka bar ta, tana cikin baƙin ciki ƙwarai, amma Ubangiji ya ɓoye mini, bai kuma faɗa mini me ya sa ba. Sai ta tambaye shi ta ce, Na roƙe ka ɗa ne, ranka ya daɗe, ba na ce maka, Kada ka sa in fara bege ba? Elisha ya ce wa Gehazi, Ka yi ɗamara, ka ɗauki sandana, ka ruga a guje, idan ka sadu da wani, kada ka gaishe shi, idan kuma wani ya gaishe ka, kada ka amsa, ka shimfiɗa sandan a fuskar yaron. Amma mahaifiyar yaron ta ce, Muddin Ubangiji yana raye, kai kuma kana a raye, ba zan bar ka ba, saboda haka ya tashi ya bi ta. Gehazi ya yi gaba, ya shimfiɗa sandan a fuskar yaron. amma babu motsi, babu alamar rai, saboda haka Gehazi ya koma ya tari Elisha ya faɗa masa, Yaron bai tashi ba, da Elisha ya isa gidan, sai ga gawar yaron kwance a kan gadonsa, sai ya shiga ya rufe ƙofa, daga shi sai yaron, ya kuma yi addu'a ga Ubangiji, sa'an nan ya hau gadon ya kwanta a bisa yaron, ya miƙe a kansa, baki da baki, ido da ido, hannu da hannu, yayin da ya miƙe kansa a kan yaron, sai jikin yaron ya ɗau ɗumi, Elisha ya tashi, ya yi ta kai komo a cikin ɗakin, sa'an nan ya sake koma kan gadon, ya miƙe a kan yaron, sai yaron ya yi attishawa sau bakwai, ya kuma buɗe idanunsa. Elisha ya kira Gehazi ya ce, Kirawo mutuniyar Shinem, ya kuwa kira ta, sa'ad da ta zo, sai Elisha ya ce mata, Ɗauki ɗanki, sai ta shiga ta faɗi a ƙafafunsa ta rusuna har ƙasa, sa'an nan ta ɗauki ɗanta ta fita. Mutuwa a tukunya Sai Elisha ya koma Gilgal, a can kuwa ana yunwa a yankin, yayinda ƙungiyar annabawa suke tattaunawa da shi, sai ya ce wa Gehazi bawansa, Ka sa babbar tukunya a wuta, ka yi wa mutanen nan fate. Ɗaya daga cikin mutanen ya shiga gona don neman ganye, ya kuma sami kuɓewar jeji, ya tsinko ’ya'yanta cike da shafin rigarsa. da ya dawo sai ya yayyanka su ya zuba a cikin tukunyar faten, ko da yake ba wanda ya san ko menene? ne, sai aka zuba wa mutanen faten, amma da suka fara ci, sai suka yi ihu suna cewa, Ya mutumin Allah, akwai dafi a cikin tukunyar nan, suka kuwa kasa ci. Ilaiha ya ce, Sami mini ɗan gari, aka kawo masa, ya kuma sa a cikin Tukunyar ya ce, Rabawa wa mutanen su ci. ya kasance kuwa babu wani abin damuwa a tukunyar, ciyar da mutum ɗari, sai ga wani mutum ya zo daga Ba'al, Shalisha, ya kawo Elisha dunƙulen burodi guda ashirin na sha'ir da aka gasa daga nunan fari na hatsi, tare da kawunan sababbin hatsi, sai Elisha ya ce, Ka ba mutanen su ci, sai bawansa ya ce, Yaya zan rabawa mutane ɗari wannan? Amma Elisha ya amsa ya ce, Ka raba wa mutane su ci, gama haka Ubangiji ya ce, Za su ci har su bar saura, sa'an nan ya ajiye a gabansu, suka kuwa ci har suka bar saura bisa ga maganar Ubangiji. Sarakuna ta biyu Sura biyar An warkar da Na'aman daga kuturta Na'aman, babban hafsan hafsoshin rundunar sarki Aram ne, kuma ƙasaitaccen mutum ne mai martaba a idon maigidansa, domin ta wurinsa Ubangiji ya ba Aram nasara, Na'aman jarumi ne ƙwarai, amma yana da kuturta. To, daga cikin har haren da mutanen Aram suke kaiwa, sai suka kama wata yarinya daga ƙasar Isra'ila, aka sa ta zama mai yi wa matar Na'aman aiki, sai ta ce wa uwargijiyarta, Da dai shugabana zai ga annabin da yake Samariya, da annabin zai warkar da shi daga kuturtarsa. Sai Na'aman ya je wurin maigidansa, ya faɗa masa abin da yarinyar nan daga Isra'ila ta faɗa. Sarkin Aram ya ce, Ko ta ƙaƙa, ka tafi, zan aika da wasiƙa ga sarkin Isra'ila. Sai Na'aman ya tashi, ɗauke da talenti goma na azurfa, shekel dubu shida na zinariya, da tufafi kashi goma. Wasiƙar da ya kai wa sarkin Isra'ila ta ce, Da wannan wasiƙa ina aika Na'aman gare ka don ka warkar da kuturtarsa. Da sarkin Isra'ila ya karanta wasiƙar, sai ya yayyage tufafinsa ya ce, Ni Allah ne, zan iya ɗauke rai ko in mai da shi? Me ya sa wannan mutum ya turo mini wannan mutum in warkar da kuturtarsa? Duba fa yadda yake nemana da faɗa. Da Elisha mutumin Allah ya ji cewa sarkin Isra'ila ya yayyage tufafinsa, sai ya aika masa da wannan saƙo, Don me za ka yayyage tufafinka? Ka sa mutumin ya zo wurina, zai kuwa san cewa akwai annabi a Isra'ila. Saboda haka Na'aman ya tafi da dawakansa da keken yaƙinsa, ya tsaya a ƙofar gidan Ilaisha, sai Ilaisha ya aika ’yan saƙo su ce masa, Je ka nutse sau bakwai a Urdun, da jikinka za ta koma daidai, ka kuma tsarkaka. Amma Na'aman ya tashi daga can da fushi yana cewa, Na yi tsammani zai fito ne wurina Ya tsaya, ya yi kira bisa ga sunan Ubangiji Allahnsa, Ya kaɗa hannunsa inda kuturtar take, Ya warkar da ni, ashe, Amana da Farfa, kogunan da suke da Damaskus, ba su fi dukkan ruwan da suke Isra'ila ba? Me zai sa ba zan nutse cikinsu in tsarkaka ba? Sai ya juya ya yi tafiyarsa da fushi, sai bayin Na'aman suka je kusa da shi suka ce, Baba, da a ce annabin ya ce ka yi wani abu mai wuya, da ba za ka yi ba? Balle fa cewa kawai ya yi, Ka yi wanka ka kuma tsarkaka, saboda haka Na'aman ya je ya nutse sau bakwai a Urdun, yadda mutumin Allah ya ce masa, sai fatarsa ta koma kamar ta ɗan yaro, sai Na'aman da dukan masu hidimarsa suka koma wurin mutumin Allah, Na'aman ya tsaya a gaban mutumin Allah ya ce, Yanzu na san cewa babu wani Allah a duk duniya sai a Isra'ila. ina roƙonka ka karɓi kyauta daga hannun bawanka. Annabin ya amsa ya ce, Muddin Ubangiji wanda nake bauta masa yana a raye, ba zan karɓi komi ba, ko da yake Na'aman ya yi ta roƙonsa, amma ya ƙi. Sai Na'aman ya ce, In ba za ka karɓa ba, ina roƙonka, bari a ba wa bawanka ƙasa gwargwadon abin da jakuna biyu za su iya ɗauka, gama bawanka ba zai sake yin hadaya ta ƙonawa ko wata hadaya ga wani allah ba, sai ga Ubangiji, amma ina fata Ubangiji zai gafarta wa bawanka saboda abu guda, bari ya gafarta mini sa'ar da na raka sarkina zuwa haikalin Rimon domin ya sujada, bari Ubangiji ya yi wa bawanka gafara saboda wannan. Sai Elisha ya ce, Ka sauka lafiya. Bayan na Na'aman ya yi ɗan nisa, sai Gehazi, bawan Elisha mutumin Allah, ya yi tunani a ransa ya ce, Maigidana ya yi wa Na'aman mutumin Aram nan karamci, da bai karɓi duk abin da ya kawo ba, muddin Ubangiji yana a raye, zan bi shi a guje in karɓi wani abu daga gare shi. Saboda haka Gehazi ya bi Na'aman a guje, da Na'aman ya hango shi yana zuwa a guje, sai ya saukar ga keken yaƙinsa ya tarye shi ya ce, Lafiya? Gehazi ya amsa ya ce, Lafiya ƙalau, gidana ne ya aiko ni cewa. Samari biyu daga ƙungiyar annabawa sun ziyarce ni daga ƙasa mai duwatsu na yankin Efraim, ina roƙonka ka ba su talenti na azurfa da tufafi kashi biyu. Na'aman ya ce, Ba damuwa, karɓi talenti biyu, ya roƙi Gehazi ya karɓa, sa'an nan ya ƙunsa masa talenti biyu na azurfa, ya sa masa a kan jan kankuna biyu, ya haɗa da tufafi kashi biyu. ya ba bayinsa biyu suka ɗauka, ya ce, Ku sha gaban Gehazi, da Gehazi ya isa wani tudu, sai ya karɓi kayan daga wurin bayin, ya shiga da su a ɓoye a cikin gida, sa'an nan ya salami mutane suka tafi, sa'an nan ya shiga ya tsaya a gaban mai gidansa Elisha, sai Elisha ya tambaye shi ya ce, Ina ka je, Gehazi? Sai Gehazi ya amsa ya ce, Bawanka bai je ina ba, amma Elisha ya ce masa, Ashe, ba ina tare da kai a ruhu ba sa'ad da mutumin ya sauko daga keken yaƙinsa ya tarye ka? Kana gani wannan lokaci ne da za a karɓi kuɗi, da riguna, da gonar inabi, da tumaki, da bijimai, da bayi maza da mata? Kuturtar Na'aman zai manne maka da zuriyarka har abada. Sai Gehazi ya fita daga gaban Elisha a kuturce, fari fat kamar dusar ƙanƙara. Sarakuna ta biyu Sura shida Kan gatari ya yi yawo a kan ruwa Sai ƙungiyar annabawa suka ce wa Elisha, Duba, wurin da muke taruwa ya kasa mana, bari mu je Urdun, inda kowannenmu zai saro itace, mu gina inda za mu zauna. Sai ya ce musu, Ku je, sai ɗayansu ya ce, Ba za ka zo tare da bayinka ba? Sai Ilaisha ya ce, Zan zo, ya kuma tafi tare da su. Suka tafi Urdun. suka fara saran itatuwa, yayinda ɗayansu yake cikin saran itace, sai kan gatarin ya fāɗi a ruwa, sai ya ce, Kash, ranka ya daɗe, kayan aro ne fa, sai mutumin Allah ya ce, Daidai ina ya faɗa? Da ya nuna masa wurin, sai Elisha ya yanka ɗan sanda, ya jefa a wurin, ya sa kan gatarin ya taso sama, sai ya ce masa, Ka ɗauko, sai mutumin ya miƙa hannu ya ɗauko. Elisha ya yi wa makafi Arameyawa tarko To, fa, sarkin Aram yana yaƙi da Isra'ila, bayan ya tattauna da hafsosinsa, sai ya ce, Zan kafa sansanina a wurin kaza da kaza, sai mutumin Allah ya aika wa sarkin Isra'ila cewa, Ka yi hankali da wucewa wuri kaza, domin Arameyawa za su gangara can, saboda haka sarkin Isra'ila ya lura da inda mutumin Allah ya ambata, sau da sau. Elisha yakan yi wa sarki kashedi, don haka ya riƙa takayi tsantsan a wuraren nan, wannan ya husata sarkin Aram, ya kira hafsoshinsa ya tambaye su ya ce, Ku faɗa mini, wane ne a cikinmu yake gefen sarkin Isra'ila? Sai ɗaya daga cikin hafsoshinsa ya ce, Babu waninmu ranka yă daɗe, Elisha, annabin da yake a Isra'ila ne, yake faɗa wa sarki Isra'ila dukkan zancen da aka yi a ɗakinka. Sai sarkin ya ba da umarni ya ce, Ku je ku tabbatar da inda yake don a aika mutane a kamo shi, sai ya sami rahoto cewa yana a Dotan, sai ya aika da dawakai da kekunan yaƙi da babban rukunin soja zuwa can, suka bi dare suka kewaye birnin, sa'ad da bawa mutumin Allah ya farka ya kuma fita kashegari da sassafe, sai ga mayaƙa tare da dawakai da kekunan yaƙi sun kewaye birni, sai bayan ya ce, Ranka yă daɗe, me za mu yi? Sai annabin ya ce, Kada ka ji tsoro, waɗanda suke tare da mu sun fi waɗanda suke tare da su. Sa'an nan Elisha ya yi addu'a ya ce, Ya Ubangiji, ka buɗe idanunsa ya gani, sai Ubangiji ya buɗe idanun bawan, ya duba, ya ga tuddai cike da dawakai da keken yaƙin wuta kewaye da Elisha. da abokan gaba suka gangaro wajensa, sai Elisha ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ka sa mutanen nan su zama makafi, sai Ubangiji ya buge su da makanta kamar yadda Elisha ya ruka. Elisha ya ce musu, Wannan ba ita ce hanyar ba, ba kuma gari kenan ba, ku bi ni, zan kuwa kai ku wurin mutumin da kuke nema, sai ya kai su Samariya. Bayan suka shiga birnin, sai Elisha ya ce, Ubangiji, ka buɗe idanun mutanen nan don su gani. Sa'an nan Ubangiji ya buɗe idanunsu, suka kansa a tsakiyar Samariya. Da sarkin Isra'ila ya gan su, sai ya tambayi Elisha ya ce, In kashe su ne, mahaifina, in kashe su? Elisha ya ce, Kada ka kashe su, za ka kashe mutanen da ka kame da takobi ko bakanka, ka ba su abinci da ruwa su ci, su sha, sa'an nan su koma wurin mai gidansu, saboda aka aka shirya musu babban liyafa bayan sun ci, suka kuma sha, sai ya tura zuwa wurin mai gidansu, ta haka ’yan harin Aram suka daina kai hari a yankin Isra'ila. yunwa a Samariya da aka kewaye da yaƙi Bayan wani lokaci, Ben Hadad sarkin Aram ya tattara dukan rundunarsa, ya je, ya kewaye Samariya da yaƙi, aka yi babban yunwa a cikin birnin, saboda daɗewar wannan kewayawar da aka yi wa birnin, sai yunwa ta ɓarke a birnin, har ana sayar da kan jaki a kan shekel tamanin, kashin kurciya kuma a kan shekel biyar, da sarkin Isra'ila yake wucewa. kusa da katanga, sai wata mace ta yi masa kuka ta ce, Ka taimake ni, ranka yă daɗe, sarki? Sai sarki ya amsa ya ce, In Ubangiji bai taimake ki ba, me zan iya yi? Ina da hatsi ko ruwan inabin da zan baki ne? Sa'an nan ya tambaye ta ya ce, Me ya faru? Sai ta amsa ta ce, Wannan mace ta ce mini, Kawo ɗanki mu ci yau, gobe kuwa mu ci ɗana. Saboda haka, muka dafa ɗana muka ci, kashegari na ce mata, Kawo ɗanki mu ci, amma ta ɓoye shi, da sarki ya ji maganar macen, sai ya yage rigunansa, sa'ad da sarki yake wucewa a kan katangar birnin, sai mutane suka gan yana sanye da rigar makoki a ciki, ya ce, Bari Allah ya yi mini hukunci mai tsanani har ma fiye da haka, idan ban cire kan Elisha ɗan Shafat yau ba. To, Elisha yana zaune a cikin gidansa, dattawa kuwa suna zaune tare da shi, sai sarki ya aiki ɗan aika ya ci gaba, amma kafin ɗan aikan ya isa, Elisha ya ce wa dattawan, Kun gani ko, wannan mai kisa ya aiko a cire mini kai, to, idan ɗan aikan ya iso, sai ku rufe ƙofa da ƙarfi, ku bar shi a waje, ba da jimawa ba, mai gidansa zai bi bayansa. Yana magana da su ke nan, sai ga ɗan aikan ya gangaro wajensa, sarki koya ya ce, Wannan bala'in daga wurin Ubangiji ya fito, don me zan sa zuciya ga Ubangiji kuma? Sarakuna ta biyu Sura bakwai Sai Elisha ya ce, Ku ji maganar Ubangiji, ga abin da Ubangiji ya ce, Gobe war haka, za a sayar da mudun gari mai laushi a farashin shekel guda, mudu biyu na sha'ir kuma a shekel ɗaya a ƙofar birnin Samariya. Sai wani hafsa mataimakin sarki ya ce wa mutumin Allah, Kai, ko da Ubangiji zai buɗe tagogin sama, wannan abu ba zai yiwu ba. Sai Elisha ya ce, za ka gani da idanunka zai faru, amma ba za ka ci ba. An daina kwanton ɓauna To, akwai waɗansu kutare huɗu a ƙofar gari, suka ce wa junansu, Don me za mu zauna a nan, sai mun mutu? In muka ce za mu shiga cikin birni, yunwa tana can, za mu kuwa mutu, idan kuwa muka zauna a nan, za mu mutu, saboda haka, bari mu ƙetare zuwa sansanin yawa. mu miƙa kai, idan suka bar mu da rai, to, idan kuwa suka kashe mu, shi kenan. Da yamma sai suka tashi suka tafi sansanin Arameyawa, yayinda suka shiga tsakiyar sansanin Arameyawa kuwa, sai suka tarar ba kowa a can, gama Ubangiji ya sa rundunar Arameyawa suka ji motsin kekunan yaƙi da motsin dawakai da na babbar rundunar sojoji, saboda haka suka ce wa juna, Duba! sarkin Isra'ila ya ɗauka hayar sarakunan Hittiyawa da sarakunan Masarawa don su yaƙe mu, saboda haka suka tashi, suka gudu da yamma, suka bar tetunansu da dawakansu, da jakunansu, suka bar sansanin yadda yake, suka gudu don su ceci rayukansu, da kutaren nan suka kai bakin sansani, sai suka shiga wani tanti, suka ci, suka sha, suka kwashi azurfa da zinariya da riguna suka tafi, suka ɓoye su, sa'an nan suka koma suka shiga wani tenti, sai suka kwashi kaya daga ciki, suka kuma ɓoye su, sa'an nan suka ce wa juna, Ba mu yi abin kirki ba, wannan rana ce ta albishiri, amma muka yi shiru, in kuwa mun bari har gari ya waye, to, fa, wata masifa za ta faɗo mana, bari mu tafi nan take mu faɗa a fadan sarki. Saboda haka suka je suka kira masu tsaron ƙofar birni, suka ce musu, Mun je sansanin Arameyawa, ga shi kuwa ba mu iske kowa a can ba, babu ko motsin wani, sai dai dawakai da jakuna a ɗaure, tentunansu kuwa suna nan yadda suke. Sai matsaran ƙofar suka sanar da labarin a cikin fada. Sai sarki ya tashi da daren nan ya ce wa hafsoshinsa, Na san abin da Arameyawa suke shiri, Sun san game da yunwar da muke ciki a nan, domin haka sun bar sansaninsu suka shiga jeji suka ɓuya, suna nufin sa'ad da muka fita daga birnin, sai su kama mu da rai, sa'an nan su shiga birnin. Ɗaya daga cikin fadawan sarki ya ce, A sa waɗansu mutane su ɗauki dawakai biyar da suka ragu cikin birni, idan ba su tsira ba, za su zama kamar sauran Isra'ilawan da suka riga suka mutu ne, bari mu aika mu gani. saboda haka suka zaɓi kekunan yaƙi biyu tare da dawakansu, sarki kuwa ya aike su su bi bayan sojojin Arameyawa, ya umarci masu tuƙinsu ya ce, Ku je ku bincika abin da ya faru, suka bi sawunsu har Urdun, suka ga tufafi da makamai, barjat ko'ina a hanya waɗanda Arameyawa suka zubar yayin da suke gudu, sai ’yan aika suka dawo, suka ba wa sarki labari. Sa'an nan jama'a suka fita suka kwashi ganima a sansanin Arameyawa, aka kuwa sayar da gari mai laushi a farashin shekel guda, mudu biyu na sha'ir kuma a shekel guda, yadda Ubangiji ya faɗi. Sai ya kasance cewa sarki ya sa dogari wanda ya raka shi wajen Elisha ya tsare ƙofar birnin, sai mutane suka tattake shi a ƙofar har ya mutu, kamar yadda annabi Elisha ya faɗa, sa'ad da sarki ya tafi wurinsa. haka kuwa ya kasance kamar yadda mutumin Allah ya ce wa sarki, Gobe war haka za a sayar da mudun gari shekel guda, mudin sha'ir biyu ma a shekel guda a ƙofar Samariya. Hafsan ya riga ya ce wa mutumin Allah, Kai, ko da Ubangiji zai buɗe tagogin sama, wannan abu zai yiwu ba, mutumin Allah kuwa ya faɗa masa, Za ka gani da idanunka, sai dai ba za ka ci ba. Haka kuwa ya kasance, gama mutane sun tattake shi a hanya shiga har ya mutu Sarakuna ta biyu Sura takwas An maido da ƙasar mutanen Shunem To, Elisha ya riga ya ce wa matan da ya tara ɗanta daga matattu, Ki kwashe iyalinki, ku tafi duk inda za ku tafi na ɗan lokaci, domin Ubangiji ya sa a yi yunwa na shekara bakwai a ƙasar. Sai macen ta yi kamar yadda mutumin Allah ya faɗa, ita da iyalinta suka tafi ƙasar Filistiyawa suka zauna shekara bakwai. A ƙarshen shekara bakwai ɗin sai ta dawo daga ƙasar Filistiyawa, ta kuma tafi wajen sarki, ta roƙa a mayar mata da gidanta da filinta. Sarki kuwa yana magana da Gehazi bawan mutumin Allah, ya ce masa, Ba ni labarin dukan abubuwan ban mamakin, da Elisha ya yi, a sa'ad da Gehazi yana cikin ba shi labarin yadda Elisha ya tā da macece kenan sai ga macen da aka tara ɗanta daga matattu, ta shigo don ta roƙi sarki ya mayar mata da gidanta da filinta. Gehazi ya ce, Ranka yă daɗe, ai, ga macen, ga kuma ɗan da Elisha ya da daga matattu. Sarki ya tambayi macen game da labarin, ita kuwa ta faɗa masa, sa'an nan ya sa wani hafsa ya dubi damuwarta, ya kuma ce masa, Ka mayar mata kome da yake nata, haɗe da dukan kuɗin da aka samu daga filin, daga ranar da ta bar ƙasar har zuwa yanzu. Hazayel ya kashe Ben Hadad Sai Elisha ya tafi Damaskus, Ben Hadad mutumin Aram kuwa yana ciwo, sa'ad da aka faɗa wa sarki, Mutumin Allah ya hauro tun daga can zuwa nan, sai ya ce wa Hazayel, Ɗauki wannan tare da kai, ka tafi ka tare mutumin Allah, ka nemi nufin Ubangiji ta wurinsa, ka tambaye shi, Zan warke daga ciwon nan? Sai Hazayel ya tafi taryen Elisha, ya ɗauka kyauta na kowane irin kaya masu kyau na Damaskus, tare da shi a raƙuma arba'in, ya shiga ya tsaya a gaban Elisha ya ce, Ɗanka bai Hadad na Aram ya aike ni in tambaye ka, zan warke daga ciwon nan? Elisha ya amsa ya ce, Je ka ce masa, Ba shakka za ka warke, amma Ubangiji ya nuna mini cewa ba shakka zai mutu, sai ya zuba wa haziyar ido har sai da haziyar ya ji kunya. Sa'an nan mutumin Allah ya fara kuka, haziyar ya ce masa, Me yasa sa ranka ya daɗe yake kuka? Elisha ya amsa, Domin na san illar da za ka yi wa Isra'ilawa, za ka ƙona biranensu masu katanga, ka karkashe majiya ƙarfinsu da takobi, ka fyaffyaɗe ƙananan yaransu da ƙasa, ka tsattsage matansu masu ciki. Haziyar ya ce, Yaya bawanka, wanda yake kare kawai, zai iya aikata wannan irin abu? Elisha ya ce, Ubangiji ya nuna mini cewa za ka zama sarkin Aram, sai Hazayel ya rabu da Elisha ya koma wurin mai gidansa. da Ben Hadad ya yi tambaya, Me Elisha ya ce maka? Sai Hazayel ya amsa, Ya faɗa mini cewa tabbatacce za ka warki, amma gari sai ya ɗauki tsumma mai kauri, ya jiƙa shi, ya rufe fuskar sarki da shi, har sai da sarki ya mutu, sai Hazayel ya gaje shi a matsayin sarki. Yehoram sarkin Yahuda A shekara ta biyar ta mulkin Yehoram ɗan Ahab sarkin Isra'ila, sa'ad da Yehoshafat yake sarautar Yahuda, Yoram ɗan Yehoshafat ya fara mulkinsa a matsayin sarkin Yahuda, yana da shekara talatin da biyu sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki na tsawon shekara takwas a Urushalima, ya bi gurbin sarakunan Isra'ila yadda gidan Ahab ta yi, gama ya auri ’yar Ahab. ya yi mugunta a gaban Ubangiji, duk da haka, saboda bawansa Dauda, Ubangiji bai ragargaza Yahuda ba, ya riga ya yi alkawari zai bar wa Dauda magaji har abada. A kwanakin Yoram, Edom ta yi wa Yahuda tawaye ta naɗa wa kanta sarki, saboda haka yahoram ya tafi Zayir da dukan kekunan yaƙinsa, sojojin Edom suka kewaye shi a can, amma da dare sai Yoram ya ɓarke ya gudu, sojojinsa kuma suka watse zuwa gidajensu har yă zuwa yau. Edom tana yi wa Yahuda tawaye a lokaci ɗaya ne, Libna ma ta yi tawaye. Game da waɗansu abubuwa da suka faru a zamanin Yaron, ba suna a rubuce a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda ba? Yaron ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Dauda, sai a haziya ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. A shekara ta goma sha biyu ta Yoram ɗan Ahab, sarkin Isra'ila, Ahaziya ɗan Yehoram, sarkin Yahuda ya fara mulki, Ahaziya yana da shekara ashirin da biyu sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara ɗaya, sunan mahaifiyarsa a Taliya, jikanyar Omri, sarkin Isra'ila, ya bi gurbin gidan Ahab, ya yi mugunta a gaban Ubangiji, yadda gida Ahab ta yi. gama yana da dangantaka ta aure da gidan Ahab. Ahaziya ya tafi tare da yaron ɗan Ahab don su yaƙi Haziyel sarkin Aram a Ramot Gileyad. Arameyawa suka yi wa Yoram rauni, saboda haka sarki Yoram ya koma zuwa Yezireyel don yă yi jinyar raunin da aremaya suka ji masa a Rama a yankinsa da Haziyel sarkin Aram. Sai Ahaziya ɗan Yehoram, sarkin Yahuda, ya gangara zuwa Yezireyel, ya dubi Yoram ɗan Ahab domin an yi masa rauni. Sarakuna ta biyu Sura tara An naɗa Yehu sarkin Isra'ila Sai Elisha ya kira wani daga cikin ƙungiyar annabawa, ya ce masa, Ka sha ɗamara, ka ɗauki wannan kwalbar mai ka je Ramot Gileyad, da ka isa can, ka nemi Yehu ɗan Yehoshafat, ɗan Nimshi, ka je wurinsa, ka ja shi gefe daga abokansa, ka shiga da shi ɗaki na ciki, sa'an nan ka ɗauki kwalbar man, ka zuba a kansa, ka ce, Ga abin da Ubangiji ya faɗa, na naɗa ka sarkin Isra'ila, sa'an nan ka buɗe ƙofa, ka ruga a guje, kada ka ɓata lokaci. Sai saurayin nan, annabin, ya tafi Ramot Gileyad, da ya isa can. sai ya tarar da hafsoshin soji zaune a wuri guda, sai ya ce, Ina da saƙo dominka, komanda, sai Yehu ya ce, Wanne a cikinmu? Sai ya ce, Dominka, komanda. Sai Yehu ya tashi ya shiga cikin gida, sa'an nan annabin ya zuba wa Yehu mai a kaya ce, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Na naɗa ka sarki a bisa jama'ar Ubangiji, wato, Isra'ila, za a ka hallaka gidan Ahab mai maigidanka, zan kuma ɗauki fansar jinin bayina annabawa da kuma jinin dukan bayin Ubangiji da Yezebel ta zubda, dukan gidan Ahab zai hallaka, zan kashe dukan ’ya'yan Ahab maza a Isra'ila, bayi ko ’yantattu, zan mai da gidan Ahab kamar gidan Yerobowam ɗan Nebat da kuma kamar gidan Ba'asha ɗan Ahiya, game da Yezebel kuwa, karnuka za su cinye ta a fili a Yezireyel. ba kuwa wanda zai binne ta, sa'an nan ya buɗe ƙofa ya ruga a guje. Da Yehu ya koma wurin sauran hafsoshin, sai ɗaya daga cikinsu ya tambaye shi, Lafiya, me ya kawo wannan mahaukaci a wurinka? Sai Yehu ya ce, Ka san mahaukacin nan da irin maganganunsa? Suka ce masa, Ba gaskiya ba ne, ka dai faɗa mana. Yehu ya ce, Ga abin da ya ce min, ga abin da Ubangiji ya ce, Na naɗa ka sarki a bisa Isra'ila. sai suka yi sauri suka ɗauki rigunansu suka shimfiɗa a ƙasa, suka busa kakaki, suka yi ihu suka ce, Yehu ne sarki. Yehu ya kashe Yoram da Ahaziya Saboda haka, Yehu ɗan Yehoshafat, ɗan Nimshi, ya ƙulla wa Yoram maƙarƙashiya, to, Yoram da dukan Isra'ila suna kare Ramot Gilead daga Haziyel sarkin Aram, amma sarki Yoram ya koma Yezireyel don yă farfaɗo daga raunukan da Arameyawa suka ji masa a wata gabzawar da ya yi da Haziyel sarkin Aram, Yehu ya ce, In haka kuke ji, kada ku bar wani ya sulluɓe daga birnin, ya kai labarin Yezireyel. Sai ya tashi ya ɗauki keken yaƙinsa, ya tafi Yezireyel, gama Yoram yana hutawa a can, ga kuma Ahaziya sarkin Yahuda ya je don ya gan shi, mai tsaro kuwa yana tsaye a kan hasumiya a Yezireyel, sai ya hangi rundunar Yehu sa'ad da yake zuwa, ya ce, Na ga wata runduna, sai ya ya umarta, Nemi mahayin doki a aike shi, ya tarye su, ya kuma tambaye su, Lafiya? Sai mahayin dokin ya hau, ya ruga ya tarye Yehu ya ce, Ga abin da sarki ya ce, Lafiya? Sai Yehu ya ce masa, Ina ruwanka da zancen lafiya? Ka shiga layi. Sai mai tsaron ya ce wa sarki, Ɗan saƙon ya kai wurinsu, amma ba ya dawowa. saboda haka sarki ya sāke aika mahayan doki na biyu, sa'ad da ya isa wurinsu sai ya ce, Ga abin da sarki ya ce, Lafiya? "Yahu ya ce, Ina ruwan karzancen lafiya, ka shiga layi. Mai tsaro ya sake cewa, Ya kai wurinsu, amma shi ma ba ya dawowa. Ina ganin sukuwar kamar irin ta Yehu, jikan Nimshi, gama yakan yi sukuwa kamar mahaukaci. Yaron ya umarta, Haɗa mini keken yaƙi, da aka haɗa sai yaron sarkin Isra'ila da Ahaziya sarkin Yahuda suka hau suka tafi kowa a keken yaƙinsa don su tare Yehu, suka sadu da shi a fili, da yake na Nebot mutumin Yezireel, sa'ad da Yoram ya ga Yehu sai ya tambaye shi, Lafiya kuwa ka zo Yehu? Yehu ya ce, Ina kuwa lafiya, da yake dukan bautar gumaka da bokancin mahaifiyarka Yezabel sun bazu ko ina? Yoram ya juya ya gudu yana ce wa Ahaziya, Cin amana, Ahaziya, sai Yehu ya ja bakansa ya harbi Yoram a tsakanin kafaɗinsa kibiya ta same shi a zuciya, sai ya fāɗi a cikin keken yaƙinsa. Yehu ya ce wa Bidkar, hafsan keken yaƙinsa, Ka ɗauke shi, ka jefar a filin da yake na Nebot, mutumin Yezriyel, ka tuna yadda ni da kai muke a kekunan yaƙi a bayan Ahab mahaifinsa. sa'ad da Ubangiji ya yi wannan annabci game da shi, Jiya na ga jinin Nabot da jinin ’ya'yansa, in ji Ubangiji, kuma ba shakka zan ɗauki fansa a wannan fili, in ji Ubangiji, saboda haka, ka ɗauke shi ka jefar da shi a bisa wannan fegi, bisa ga faɗin Ubangiji, saboda haka, ka ɗauke shi ka jefar a filin, in ji Ubangiji. Sa'ad da Ahaziya sarkin Yahuda ya ga abin da ya faru, sai ya haura hanyar Bet Hagan a guje, Yehu ya bi shi yana ihu, A kashe shi, shi ma, suka ji masa rauni a keken yaƙinsa a hanya zuwa Gur, kusa da Ibileyam, amma ya tsere zuwa Megiddo, ya mutu a can, barorinsa suka ɗauke shi cikin keken yaƙi zuwa Urushalima, suka binne shi a kabarinsa tare da kakanninsa a birnin Dauda. a shekara ta goma sha ɗaya ta Yoram ɗan Ahab, Ahaziya ya zama sarkin Yahuda. Mutuwar Yezebel Sa'an nan Yehu ya je Yezireyel, sa'ad da Yezebel ta sami labari, sai ta sha kwalliya, ta gyara gashin kanta, ta zauna tana kallo daga taga, yayinda Yehu ya shiga ƙofa, sai ta ce, Lafiya, kai Zimri, mai kashe mai gidansa? Sai ya ɗaga ido ya dubi tagan, ya ce, Wa yake na? Wane ne? Sai babanni biyu ko uku suka leƙo suka dube shi. Yehu ya ce musu, Ku jefa ta ƙasa, sai suka jefar da ita, jininta ya fantsama a jikin bango da kuma a jikin dawakai yayinda suke tattaka ta. Yehu ya shiga, ya ci, ya kuma sha, ya ce, Ku san yadda za ku yi da la'ananniyan nan, ku binne ta, gama ’yar sarki ce, amma sa'ad da suka je don su binne ta, ba su sami kome ba sai ƙoƙon kanta, ƙafafunta da kuma hannuwanta. suka komo suka faɗa wa Yehu, wanda ya ce, Wannan ita ce maganar da Ubangiji ya faɗa ta bakin bawansa Iliya mutumin Tishbe a fili, a Yezriyel, karnuka za su cinye naman Yezebel, gawar Yezebel zai zama kamar juji a ƙasa, a fili, a Yezriyel, har ba wanda zai iya cewa wannan Yezebel ce. Sarakuna ta biyu Sura goma An kashe iyalin Ahab To, akwai ’ya'ya maza saba'in na gidan Ahab a Samariya, saboda haka Yehu ya rubuta wasiƙu ya aika su Samariya zuwa ga shugabannin Yezireyel da kuma ga masu lura da ’ya'yan Ahab ya ce, Da zarar wasiƙan nan ta sadu da ku, da yake ’ya'yan gidanku suna tare da ku, kuna kuma da kekunan yaƙi da dawakai da birni mai katanga da makamai, sai ku zaɓi mafi cancanta a cikin ’ya'yan gidanku. ku sa shi a kan kursiyin mahaifinsa, sa'an nan ku yi yaƙi don gidan maigidanku. Amma suka razana suka ce, Idan sarakuna biyu ba su iya yin tsayayya da shi ba, wane mu? Saboda haka, sarkin fada da gwamnan birnin, da dattawa, da kuma masu lura da ’ya'yan suka aika da saƙo ga Yehu cewa, Mu bayinka ne, za mu kuma duk abin da ka ce. ba za mu naɗa kowa sarki ba, sai ka yi abin da ka ga ya fi kyau. Sai Yehu ya sāke rubuta musu wasiƙa ta biyu ya ce, In a gefe na kuke, to, sai ku yi biyayya da ni, ku fille kawunan ’ya'yan mai gidanku, ku kawo mini a Yezriyel war haka gobe. To, ’ya'yan sarki su saba'in suna tare da manyan birni waɗanda suke lura da su. Sa'ad da wasiƙar ta iso, sai mutanen suka ɗauki dukan ’ya'yan sarkin nan saba'in suka kashe su, suka sa kawunansu cikin kwanduna, suka aika wa Yehu a Yezireyel. Da ɗan saƙon ya iso, sai aka ce wa Yehu, Sun kawo kawunan ’ya'yan sarki. Sai Yehu ya ce, Ku ajiye su kashi biyu a ƙofar gari har safiya. Da gari ya waye sai Yehu ya fita ya tsaya a gaban dukan jama'a ya ce, Ba ku da laifi. Ni ne na ƙulla wa maigidana maƙarƙashiya na kuma kashe shi, amma wa ya karkashe dukan waɗannan, ku sani fa, ba kalmar da Ubangiji ya faɗa game da gidan Ahab da ba za ta cika ba, Ubangiji ya yi abin da ya alkawarta ta bakin bawansa Iliya, saboda haka, Yehu ya kashe duk waɗanda suka rage na iyalin Ahab a Yezireyel tare da dukan fadawansa da aminansa. da firistocinsa, ba a bar masa kowa ba. Sa'an nan Yehu ya nufi Samariya, da ya kai Bet Eked na makiyaya, sai ya gamu da waɗansu daga dangin Ahaziya, sarkin Yahuda, sai ya tambaye su, ya ce, Ku su wane ne? Suka ce, Mu dangin Ahaziya ne, mun kuma zo ne mu gaida iyalin sarki da kuma mahaifiyar sarauniya. Sai ya umarta ya ce, a kama su da rai, aka kuwa kama su aka yayyanka kusa da rijiyar Bet Ekred, su arba'in da biyu ba a bar wani da rai ba. Bayan ya bar wurin, sai ya gamu da Yehonadab ɗan Rekab wanda yake kan hanyarsa don ya sadu da shi, sai Yehu ya gaishe shi ya ce, Ka amince da ni yadda na amince da kai? Yehu Nadab ya ce, I, Yehu ya ce, To, in haka ne, ka ba ni hannunka. sai ya miƙa masa, Yehu kuwa ya ja shi cikin keken yaƙin. Yehu ya ce, Zo tare da ni, ka ga himmata saboda Ubangiji. Sa'an nan ya sa suka tafi tare cikin keken yaƙinsa, da Yehu ya isa Samariya, sai ya karkashe dukan sauran iyalin Ahab, ya hallaka su, bisa ga maganar da Ubangiji ya faɗa ta bakin Iliya. An kashe masu hidimar Ba'al Sa'an nan Yehu ya tattara dukan jama'a ya ce musu, Ahab ya bauta wa Ba'al kaɗan ne kawai, amma Yehu zai bauta masa sosai, yanzu sai ku kira dukan annabawan Ba'al, dukan masu yin masa hidima da kuma dukan firistocinsa, ku tabbata ba a manta da wani ba, gama zan yi wa Ba'al babbar hadaya, duk wanda bai zo ba a bakin ransa, amma Yehu yana wayo ne domin ya hallaka masu yi wa Ba'al sujada. Yehu ya ce, Ku kira jama'a. don a girmama Ba'al, saboda haka suka yi shela, sa'an nan ya aika saƙo ko'ina a Isra'ila, duka masu yi wa Ba'al hidima suka tattaru, ba mutumin da bai zo ba, suka yi cincirindo a haikalin Ba'al, har sai da ya cika maƙil, sai Yehu ya ce wa mai ajiyar tufafi, Ka kawo riguna domin duka masu yi wa Ba'al hidima, sai ya fito musu da riguna, sa'an nan Yehu da Yehonadab ɗan Rekab suka shiga haikalin Ba'al, Yehu ya ce wa masu yi wa Ba'al sujada, Ku dudduba, ku tabbatar cewa babu wani bawan Ubangiji a nan tare da ku, sai masu hidimar Ba'al kawai, saboda haka suka shiga don su miƙa hadayu da kuma hadaya ta ƙonawa. To, Yehu ya riga ya bawa mutane takwas wannan kashedi a waje, cewa in waninku ya bar ɗaya daga cikin mutanen nan da nake danƙa a hannuwanku, ya tsere, to, a bakin ransa. Nan da nan sa'ad da Yehu ya gama yin hadayar, sai ya umarci masu gadin da hafsoshi, Ku shiga ku karkashe su, kada ku bar wani ya tsere, saboda haka suka karkashe su da takobi, masu gadin da hafsoshin suka wurwurga gawawwakinsu waje, suka kuma shiga ciki cikin haikalin Ba'al ɗin, suka fitar da dutsen tsafi daga haikalin Ba'al, suka kuma ƙone shi, suka farfasa dutsen tsafin Ba'al, suka kuma rushe haikalin. mutane suka mai da wurin salga har ya zuwa yau, ta haka Yehu ya hallaka bautar Ba'al a Isra'ila, duk da haka bai rabu da zunuban Yerobowam ɗan Nebat wanda ya sa Isra'ila ta aikata ba, wato yin sujada ga siffofin maruƙa na zinariya a Betel da kuma Dan. Ubangiji ya ce wa Yehu, Tun da yake ka aikata abin da yake mai kyau a idanuna, ka kuma yi wa gidan Ahab dukan abin da yake a zuciyata. ina yi maka alkawari cewa zuriyarka za su yi mulki Isra'ila har tsara ta huɗu. Duk da haka Yehu bai mai da hankali ya kiyaye dokokin Ubangiji, Allah na Isra'ila, da dukan zuciyarsa ba, bai rabu da zunubin Yerobowam, wanda ya sa Isra'ila ta aikata ba. A kwanakin, sai Ubangiji ya fara rage girman Isra'ila, Hazayel ya yi nasara a bisa Isra'ila, a ko'ina a yankinsu. gabas da Urdun, cikin dukan ƙasar Gileyad, yankin Gad, da na Ruben, da na Manasse, daga Arowar wajen kwarin Arnon ya ratsa Gileyad zuwa Bashan. Game da sauran ayyukan mulkin Yehu da dukan abin da ya yi, a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila, Yehu ya huta tare da kakanninsa, aka binne shi a Samariya, Yehoyahaz kuma ya ci sarautar bayansa, Yehu ya yi sarautar Isra'ila a Samariya shekara ashirin da takwas Sarakuna ta biyu Sura goma sha ɗaya Ataliya da Yowash Da Ataliya mahaifiyar Ahaziya ta ga ɗanta ya mutu, sai ta shiga hallaka dukkan iyalin gidan sarauta, amma Yahusheba, ’yar sarkin Yoram, yar uwar Ahaziya, ta ɗauki Yowash ɗan Ahaziya daga cikin ’ya'yan sarkin da ake shiri a kashe, ta ɓoye, ta ɓoye shi daga Ataliya a wurin mai lura da shi a ɗakin kwana don kada a kashe shi. Ya kasance a ɓoye shi da mai lura da shi a haikalin Ubangiji shekara shida yayin da Ataliya take mulkin ƙasar. A shekara ta bakwai, sai Yahohiyada ya aika a kira komandodi sojojin ɗari ɗari da Keretawa da matsara, ya sa aka kawo masa su a haikalin Ubangiji, ya ƙulla yarjejeniya da rantsuwa da su a haikalin Ubangiji, sa'an nan ya nuna musu ɗan sarki, ya umarce su cewa, Ga abin da za ku yi sa'ad da kuka zo aiki a asabaci ku raba kanku kashi uku, kashi ɗaya za su yi gadin gidan sarki, kashi ɗaya za su yi gadin ƙofar sur, kashi ɗaya kuma za su yi gadin ƙofar da take bayan ’yan gadin fada. Dukan waɗannan ƙungiyoyi uku za su yi gadin fadan, ku kuma da kuke a sauran ƙungiyoyi biyu da kun saba hutu a Asabbaci, duk za ku yi gadin haikali don sarki, ku tsaya kewaye da sarki, kowanne mutum da makaminsa a hannu, duk wanda ya kusace ku, ku kashe shi, ku manne wa sarki duk inda ya tafi, kwamandodin sojoji. suka yi yadda Yehohiyada firist ya umarta, kowa ya ɗauki mutanensa, waɗanda za su kama aiki Asabaci, da waɗanda za su kama hutun Asabaci, suka zo wurin Yehohiyada firist, sai ya ba kwamandodi masu da garkuwoyi da da suke na Dauda waɗanda suke a cikin haikalin Ubangiji, matsaran kuma kowa da makaminsu a hannu, suka tsaya kewaye da sarki kusa da bagade da kuma haikali daga gefe kudu zuwa gefe arewa na haikalin, sai Yehohiyada ya fito da ɗan sarki ya sa masa rawani a ka, ya ba shi shafin alkawari, ya kuma furta shi sarki, suka shafe shi da mai, mutane kuma suka yi ta ihu suna cewa, Ran sarki ya daɗe. Sa'ad da Ataliya ta ji surutun matsara da na mutane, sai ta tafi wurin mutanen a haikalin Ubangiji, da ta duba, sai ga sarki tsaye kusa da ginshiƙi, bisa ga al'ada, hafsoshi da masu busa suna tsaye kusa da sarki, dukan mutanen ƙasar kuma suna farin ciki suna busa ƙahoni, sai Ataliya ta keta tufafinta, ta tā da murya tana cewa, Kai, wannan cin amana ne, ai, wannan cin amana ne. Yahohiyada ya umarci kamandodin sojoji waɗanda suke lura da mayaƙa, ya ce, Ku da ita daga cikinku, ku kuma kashe duk wanda ya bi ta, gama firist ɗin ya ce, Kada a kashe ta a cikin haikalin Ubangiji, saboda haka suka kama ta yayinda ta kai inda dawakai sukan shiga filin fada, a can kuwa aka kashe ta. Sa'an nan Yahohiyada ya yi alkawari tsakanin Ubangiji da sarki da kuma mutane cewa za su zama mutanen Ubangiji, ya kuma yi alkawari tsakanin sarki da mutane, sai dukan mutanen ƙasar suka tafi haikalin Ba'al suka rushe shi, suka farfasa bagadai da kuma gumaka, suka kuma kashe matan wanda yake firist na Ba'al a gaban bagade. Sa'an nan Yehohiyada firist ya sa matsara a haikalin Ubangiji, ya tafi tare da komandodin sojoji, keretawa, matsara da kuma dukan mutanen ƙasar, tare kuwa suka kawo sarki daga haikalin Ubangiji zuwa cikin fada, ta ƙofar matsara, sarki kuwa ya ɗauki mazauninsa a bisa kursiyin sarauta. Dukan mutanen ƙasar suka yi murna, birnin ya sami salama don an kashe Ataliya da takobi a fada, Yowash yana da shekara bakwai sa'ad da ya fara mulki. Sarakuna ta biyu Sura goma sha biyu Yowash ya gyara haikali A shekara ta bakwai ta Yehu, Yowash ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima na tsawon shekaru arba'in, sunan mahaifiyarsa Zibiya ce, daga Beyersheba. Yowash ya aikata abin da yake daidai a idon Ubangiji. domin Yehohiyada firist ya koya masa, amma fa ba a kawar da masujadan kan tuddai ba, mutane suka ci gaba da miƙa hadayu da kuma ƙona turare a kan tuddai. Yowash ya ce wa firistoci, Ku tattara dukan kuɗin da aka kawo a matsayin hadayu masu tsarki na haikalin Ubangiji, kuɗin da aka tattara a ƙidaya, kuɗin da aka tattara daga wa'adi da mutum ya yi, da kuma kuɗin da aka kawo na yardar rai a haikali, bari kowane firist ya karɓi kuɗi daga masu ajiya, sa'an nan a yi amfani da su a gyara duk wani abu da ya lalace a haikali, amma har zuwa shekara ta ashirin da uku ta mulkin Yowash, firistocin ba su yi gyaran haikalin ba, saboda haka sarki Yowash ya kira da firist da sauran firistoci ya tambaye su ya ce, Me ya sa ba kwa gyaran abubuwan da suka lalace a haikali? Kada ku sake karɓan kuɗi daga masu ajiya, amma a miƙa su domin gyaran haikali. Firistoci suka yarda cewa ba za su sake karɓan kuɗi daga mutane ba, kuma ba za su yi gyaran haikali da kansu ba. Yahohiyada firist ya ɗauki akwatin, ya huda rami a marfinsa, ya ajiye shi kusa da bagade a hannun dama na haikalin Ubangiji, firistoci da suke tsaron ƙofar suka zuba dukan kuɗin da aka kawo a haikalin Ubangiji a cikin akwatin, duk sa'ad da suka ga kuɗin sun ƙaru a akwatin, sai marubucin fada da babban firist su ƙirga kuɗin da aka kawo a haikalin Ubangiji su sa a jikankuna, sa'ad da suka ga kuɗin ya yi yawa, sai su ba wa waɗanda aka zaɓa su lura da aikin haikalin, da shi suka biya waɗanda suka yi aiki a haikalin Ubangiji. su kafintoci da magina, masu gini da masu fasa duwatsu suka sayi katakai da sassaƙaƙƙun duwatsu domin gyaran haikalin Ubangiji, suka kuma biya duk waɗansu kuɗin gyaran haikalin, ba yi amfani da kuɗin da aka kawo a haikali don yin manyan kwanonin azurfa, lagwani, abin yayyafa ruwa, kakaki, ko na abu na zinariya ko na azurfa domin haikalin Ubangiji ba, an ba ma'aikatan da suka gyara haikalin ne, ba su bukaci wani bayani daga waɗanda aka ba wa kuɗin don su biya ma'aikatan ba, domin sun yi aikinsu da aminci, ba a kawo kuɗi daga hadayun laifi da na hadayun zunubi a haikalin Ubangiji ba, waɗannan na firistoci ne. A wannan lokaci, Hazayel sarkin Aram ya haura ya kai wa Gad hari, ya kuma ci ta da yaƙi, sa'an nan ya juya don ya yaƙi Urushalima. Amma Yowash sarkin Yahuda ya kwashe tsattsarkan kayan da kakanninsa Yehoshafat, Yehoram da Ahaziya sarakunan Yahuda suka keɓe, da kyautai da shi kansa ya keɓe, da kuma dukan azurfan da aka samu a ɗakunan ajiya haikalin Ubangiji da na fada, ya aika da su zuwa Haziyel, sarkin Aram, shi kuma ya janye daga Urushalima. game da sauran ayyukan mulkin Yowash da duk abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, hafsoshinsa suka yi masa maƙarƙashiya suka kashe shi a Bet Milo a kan hanyar ta gangara zuwa Sila, hafsoshin da suka kashe shi kuwa su ne Yozabat ɗan Shimeyat da Yehozabad ɗan Shomar, ya mutu aka kuma binne shi tare da kakanninsa a birnin Dawuda, sai Amaziya ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki. Sarakuna ta biyu Sura goma sha uku yahoyahaz sarkin Isra'ila A shekara ta ashirin da uku ta Yawosh ɗan Ahaziya, sarkin Yahuda, Yehoyahaz ɗan Yehu ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya koyi mulki shekara goma sha bakwai. ya aikata mugunta a gaban Ubangiji ta wurin bin zunuban Yerobowam ɗan Nebat, wanda ya sa Isra'ila ta aikata, bai kuwa guje musu ba, saboda haka fushin Ubangiji ya ƙuna a kan Isra'ila, kuma da daɗewa ya sa su a ƙarƙashin ikon Hazel, sarkin Aram, da Ben Hadad ɗansa. Sai Yehoyahaz ya nemi tagomashin Ubangiji, Ubangiji kuwa ya saurare shi, domin ya ga irin matsin da sarki Aram yake yi wa Isra'ila, sai Ubangiji ya tā da mai ceto wa Isra'ila, suka kuma kuɓuta daga ikon Aram, ta haka Isra'ilawa suka yi zama a gidajensu yadda suke yi a da, sai dai ba su bar yin zunuban gidan Yerobowam ba, wanda ya sa Isra'ila ta aikata, suka ci gaba da yinsu, haka ma ginshiƙin Ashera ta kasance a tsaye a cikin Samariya. Ba abin da ya rage na rundunar Yehoyahaz sai mahayan dawakai hamsin, kekunan yaƙi goma da kuma sojojin ƙasa dubu goma, gama sarkin Aram ya hallaka sauran, ya kuma yi kace kace da su, kamar ƙura a masussuka. Game da sauran ayyukan mulkin Yehoyahaz, dukan abubuwan da ya yi, da kuma nasarorinsa, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yehoyahaz ya huta da kakanninsa, aka binne shi a Samariya, Yehowash ɗansa kuma ya gāje shi, Yehowash sarkin Isra'ila A shekara ta talatin da bakwai ta Yowash sarkin Yahuda, Yehowash ɗan Yehoyahaz ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya kuma yi mulki shekaru goma sha shida, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai juya ga barin zunuban Yerobawan ɗan Nebat ba, wanda ya sa Isra'ila ta aikata, ya ci gaba da yinsu. Game da sauran ayyukan mulkin Yowash, da dukan abubuwan da ya yi, da kuma nasarorinsa, haɗe da yaƙin da ya yi da Amaziya sarkin Yahuda, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila, Yowash ya huta da kakanninsa, Yerobowam kuwa ya gāje shi, aka binne Yehowash a Samariya tare da sarakunan Isra'ila. To, Elisha ya kamu da ciwon da ya kashe shi, Yowash sarkin Isra'ila ya gangara don ya gan shi. ya kuma yi kuka dominsa, ya yi kuka yana cewa, Babana, babana, keken yaƙin Isra'ila da mahayin dawakanta. Elisha ya ce wa Yehowash, Ka samo baka da kibiyoyi, ya koyi haka, sai ya ce wa Yehowash, sarkin Isra'ila, Ka ɗauki baka a hannunka, da ya ɗauka, sai Elisha ya sa hannunsa a hannuwan sarki, ya ce masa, Ka buɗe taga wajen gabas, sai ya buɗe, Sai Elisha ya ce, Ka harba, sai ya harba, Elisha ya ce, Kibiyar nasara ta Ubangiji, kibiyar nasara a kan Aram, za ka hallaka Arameyawa sarai a Afek. Sa'an nan ya ce, Ka ɗauki hibiyoyi, sai sarkin ya ɗauko, sai Elisha ya ce, Ka caki ƙasa, sai ya caka sau uku, sa'an nan ya daina, sai mutumin Allah ya fushi da shi ya ce, Da a ce ka caki ƙasar sau biyar ko shida da za ka yi nasara a kan Aram ka kuma hallaka ta sarai, amma yanzu za ka yi nasara a kanta sau uku ne kawai. Elisha ya mutu, aka kuma binne shi, to, mahara Mowabawa sun saba kawo hari a ƙasar Isra'ila a kowace bazara, wata rana yayin da waɗansu Isra'ilawa suke binne wani mutum, fara ɗaya sai ga mahara, saboda haka suka jefar da gawar mutumin a kabarin Elisha. da gawar ta taɓa ƙasusuwan Elisha, sai mutumin ya farka, ya tashi ya tsaya da ƙafafunsa. Hazayel sarkin Aram ya musguna wa Isra'ila a duk tsawon mulkin Yehoyahaz, amma Ubangiji ya nuna musu alheri, ya ji tausayinsu, ya kuma damu da su saboda alkawarinsa da Ibrahim, Ishaku da Yaƙub, har ya zuwa yau, bai yarda ya hallaka su ko ya shafe su daga gabansa ba. Haziyel sarkin Aram ya mutu, sai Ben Hadad ɗansa ya gāje shi, sa'an nan Yowash ya sāke ƙwato garuruwan da Ben Hadad ya ci da yaƙi a hannun mahaifinsa, Yehoyahaz, sau uku Yehowash ya yi nasara a kansa, ta haka kuwa ya ƙwace garuruwan Isra'ilawa. Sarakuna ta biyu Sura goma sha hudu Amaziya sarkin Yahuda A shekara ta biyu ta mulkin yahowash ɗan Yehoyahaz sarkin Isra'ila, Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuda ya fara mulki, ya zama sarki yana da shekaru ashirin da biyar, ya kuma yi mulki a Urushalima shekaru ashirin da tara. Sunan mahaifiyarsa Yahoyadin, mutuniyar Urushalima, ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, sai dai ba kamar kakansa Dauda ba, a kome dai ya bi gurbin mahaifinsa Yowash. ba a dai kawar da masujadan kan tudu ba, mutane suka ci gaba da yin hadaya da ƙone turare a can, bayan masarauta ta kahu a hannunsa, sai ya kashe fadawan da suka kashe mahaifinsa sarki, duk da haka bai kashe ’ya'yan masu kisan ba, bisa ga abin da yake a rubuce a dokar Musa, inda Ubangiji ya umarta, ba za a kashe iyaye saboda laifin ’ya'ya ba, ko kuma ’ya'ya saboda laifin iyayensu ba, kowa zai mutu don zunubinsa. shi ne kuma wanda ya ci mutanen Edom dubu goma a yaƙi a Kwarin Gishiri, ya kuma ci Sela da yaƙi, ya ba ta suna Yokteyel, sunan da ake kiranta har wa yau, sai Amaziya ya aika ’yan aika wurin Yehowash ɗan Yehohiyaz, ɗan Yehu, sarkin Isra'ila, yana tsokanarsa cewa, Zo mu sadu fuska da fuska, amma Yehowash sarkin Isra'ila ya mai da martani wa Amaziya sarkin Yahuda ya ce, Wata ’yar ƙaya a kurmin Lebanon ta aika da saƙo wurin itacen al'ul a Lebanon cewa, Ka ba ɗana ’yarka aure, amma wani namun jeji ya zo ya tattake ƙayar, tabbatacce za ka ci Edom da yaƙi, yanzu kuwa kana ɗaga kai, to, ka gode da darajar da ka samu, amma ka zauna a gida, don me kake neman faɗa? kana neman fāɗuwarka da kuma ta Yahuda? Amma Amaziya bai saurara ba, saboda haka Yehowash sarkin Isra'ila ya kai masa hari, shi da Amaziya sarkin Yahuda suka fuskanci juna a Bershemesh, Isra'ila suka fatattaki Yahuda, kowa kuwa ya tsere zuwa gidansa. Yehowash sarkin Isra'ila ya kama Amaziya sarkin Yahuda, ɗan Yowash, ɗan Ahaziya, a Bet Shemesh, sa'an nan Yehowash ya tafi Urushalima ya rushe katangar Urushalima daga ƙofar Efraim har zuwa ƙofar kusurwa, ratarta ta kai wajen ƙafa ɗari shida, ya kwashi dukkan zinariya da azurfa da duk kayan da aka samu a haikalin Ubangiji da kuma ajin fada, ya kuma kwashi bayi sa'an nan ya koma Samariya. Game da sauran ayyukan mulkin Yehowash. abin da ya yi da kuma nasarorinsa, haɗe da yaƙinsa da Amaziya sarkin Yahuda, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ya huta da kakanninsa, aka kuma binne shi a Samariya tare da sarakunan Isra'ila, Yerobowam ɗansa ya kuma gāje shi. Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuda ya shekaru goma sha biyar bayan mutuwar Yehowash ɗan Yehoyahaz sarkin Isra'ila, Game da sauran ayyukan mulkin Amaziya, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, suka ƙulla masa maƙarƙashiya a Urushalima, ya gudu zuwa Lakish, amma suka aika har Lakish aka kashe shi a can, aka ɗauko shi a can, aka ɗauko shi a kan doki aka kawo shi Urushalima, aka kuwa binne shi tare da kakanninsa a birnin Dauda. Sa'an nan dukan mutanen Yahuda suka ɗauki Azariya, wanda yake ɗan shekaru goma sha shida da haihuwa, suka naɗa shi sarki a madadin mahaifinsa Amaziya, shi ne ya sāke gina Elat ya kuma maido da ita hannun Yahuda bayan Amaziya ya huta da kakanninsa. Yerobowam na biyu sarkin Isra'ila A shekara ta goma sha biyar ta mulkin Amaziya ɗan Yowash sarkin Yahuda, Yerobowam ɗan Yehowash sarkin Isra'ila ya zama sarki a Samariya ya kuma yi mulki na shekaru arba'in da ɗaya. ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai kuwa kauce wa dukan zunuban Yerobowam ɗan Nabet, wanda ya sa Isra'ila ta aikata ba, shi ne ya maido da iyakokin Isra'ila daga Nebo, Hamad zuwa tekun Araba, bisa ga maganar Ubangiji, Allah na Isra'ila, da ya yi ta bakin bawansa Yunana ɗan Amintai, annabi daga Gad, Hefar. Ubangiji ya ga irin muguwar wahalar da ta shafi kowa a Isra'ila, ko bawa, ko ’yantacce, babu mai taimakonsu, da yake kuma Ubangiji bai ce zai shafe sunan Isra'ila daga fuskar duniya ba, sai ya cece su ta hannun Yerobowam ɗan Yowash, game da sauran ayyukan mulkin Yerobowam da dukan abin da ya yi, da yaƙe-yaƙen da ya yi, haɗe da sake ƙwato wa Isra'ila da Maskus da Hamad waɗanda suke a hannun Yahuda, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yerobowam ya huta da kakanninsa, sarakunan Isra'ila, Zakariya ɗansa kuwa ya gāje shi. Sarakuna ta biyu Sura goma sha biyar Azariya sarkin Yahuda A shekara ta ashirin da bakwai ta mulkin yerobawan sarkin Isra'ila, Azariya ɗan Amaziya sarkin Yahuda ya fara mulki, yana da shekara goma sha shida sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara hamsin da biyu, sunan mahaifiyarsa Yekoliya daga Urushalima. ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, yadda mahaifinsa Amaziya ya yi, amma bai kawar da masujadan kan tudu ba, mutane kuwa suka yi ta yin hadaya da ƙona turare a can. Ubangiji ya sa wa sarki ciwon kuturta har mutuwarsa, ya kuma zauna a keɓe, Yotam ɗan sarki shi ne ya gudanar da sha'anin fada, ya kuma shugabanci mutanen ƙasar. Game da sauran ayyukan mulkin Azariya duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, Azariya ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi kusa da su a birnin Dauda. Yotam ɗansa kuma ya gaje shi. Zakariya sarkin Isra'ila A shekara talatin da takwas ta mulkin Azariya sarkin Yahuda, Zakariya ɗan Yerobowam ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya kuma yi mulki wata shida, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, yadda mahaifinsa ya yi. bai bar aikata zunubin Yerobowam ɗan Nebat wanda ya sa Isra'ila suka yi ba, sai Shalum ɗan Yabesh ya ƙulla wa Zakariya maƙarƙashiya, ya tasan masa a gaban jama'a, ya kashe shi, ya kuma gāje shi. Game da sauran ayyukan mulkin Zakariya, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Ta haka, maganar Ubangiji da ya yi wa Yehu ta cika, wadda ya ce, Zuriyarka za ta zauna a kursiyin Isra'ila har tsara ta huɗu. Shallum sarkin Isra'ila Shallum ɗan Yabesh ya zama sarki a shekara ta talatin da tara ta mulkin Uzziya sarkin Yahuda, ya kuma yi mulki na wata ɗaya a Samariya. Sa'an nan Menahem ɗan Gadi ya gangara daga Tirza ya haura zuwa Samariya, ya ta ma Shallum ɗan Yabesh a Samariya ya kashe shi, ya kuma gaje shi. Game da sauran ayyukan mulkin Shallum, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila, a lokacin nan sai Menahayim ya taso daga Tirza ya kai wa Tifsa hari da kowa wanda yake a birnin da kewayenta don sun ƙi su buɗe ƙofofinsu, ya kori Tifsa daga aiki, ya kuma tsattsaga cikin dukan mata masu juna biyu. Menahim sarkin Isra'ila A shekara talatin da takwas ta mulkin Azariya sarkin Yahuda, Menahim ɗan Gadi, ya zama sarkin Isra'ila, ya yi mulki a Samariya shekara goma, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji a duk tsawon mulkinsa, bai rabu da zunuban da Yerobowam ɗan Nebar ya sa Isra'ila suka aikata ba, sai Ful, sarkin Assuriya, ya kai wa ƙasar hari, Minahim kuwa ya ba shi talenti dubu na azurfa don ya sami goyon bayansa, ya kuma ƙarfafa kahuwa mulkin. Menahim ya tara kuɗi ne ta hanyar haraji a Isra'ila, inda ya so kowane attajiri ya ba da shekel hamsin don a ba sarkin Assuriya, sa'an nan sarkin Assuriya ya janye bai ƙara kasance a ƙasar ba. Game da sauran ayyukan mulkin Menahim, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Menahim ya huta tare da kakanninsa, Fekahiya ɗansa kuma ya gaje shi. Fekahiya sarkin Isra'ila. A shekara ta hamsin ta mulkin Azariya sarkin Yahuda, Fekahiya ɗan menahim ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya kuma yi mulki shekara biyu. Fekahiya ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai rabu da zunuban Yerobowam ɗan Nebat wanda ya sa Isra'ila ya aikata ba. Ɗaya daga cikin manyan fadawansa, Feka ɗan Remaliya, ya ƙulla masa maƙarƙashiya, ɗauke da mutanen Gileyad hamsin, ya kashe Fekahiya tare da Argob da kuma Ariye a fadan sarki a Samariya, ta aka Feka ya kashe Fekahiya ya kuma gaje shi, game da sauran ayyukan mulkin Fekahiya, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Feka sarkin Isra'ila A shekara ta hamsin da biyu ta mulkin Azariya, sarkin Yahuda, Feka ɗan Remaliya ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya yi mulki shekara ashirin. ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, bai kauce wa zunuban Yerobowam ɗan Nebat wanda ya sa Isra'ila ta yi ba. A zamanin Feka sarkin Isra'ila, Tiglat Fileser sarkin Assuriya ya zo ya kama Iyon, abelbet Ma'aka, Yanowa da Kedesh da kuma Hazor, ya kame Gileyad da Galili haɗe da dukkan ƙasar Naftali, ya kuma kwashi mutanen zuwa Assuriya. Sa'an nan Hosheya ɗan Ela ya ƙulla wa Feka ɗan Remaliya maƙarƙashiya, ya fāɗa masa ya kuma kashe shi, sa'an nan ya gāje shi a matsayin sarki a shekara ta ashirin ta mulkin Yotam ɗan Uzziya, game da sauran ayyukan mulkin Feka da duk abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Isra'ila. Yotam sarkin Yahuda A shekara ta biyu ta mulkin Feka ɗan Remaliya sarkin Isra'ila. Yotam ɗan Uzziya sarkin Yahuda ya fara mulki, ya zama sarki yana da shekara ashirin da biyar, ya kuma yi mulki a Urushalima shekara goma sha shida, sunan mahaifiyarsa Yerusha, ’yar Zadok, ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, yadda mahaifinsa Uzziya ya yi, duk da haka bai kawar da masujadan kan tudu ba, mutane suka ci gaba da yin hadaya da ƙona turare a can. Yotam ya sake gina Ƙofar Bisa ta haikalin Ubangiji. Game da sauran ayyukan mulkin Yotam da aikin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. A kwanakin nan Ubangiji ya fara aikan Rezin sarkin Aram da Feka ɗan Remaliya su yi gaba da Yahuda. Yotam ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi tare da su a birnin Dauda, birnin mahaifinsa, Ahaz ɗansa kuma ya gaje shi. Sarakuna ta biyu Sura goma sha shida Ahaz sarkin Yahuda A shekara ta goma sha bakwai ta mulkin Feka ɗan Remaliya, Ahaz ɗan Yotam sarkin Yahuda ya fara mulki, Ahaz ya zama sarki yana da shekara ashirin, ya kuma yi mulki shekara goma sha shida a Urushalima, ba kamar Dauda mahaifinsa ba, Ahaz bai yi abin da yake daidai a gaban Ubangiji Allahnsa ba, ya yi tafiya a hanyoyin sarakunan Isra'ila har ya miƙa ɗansa hadaya a wuta yana bin hanyoyin banƙyama na al'ummai da Ubangiji ya kora a gaban Isra'ilawa, ya miƙa hadaya ya kuma ƙona turare a masujadan tudu, da kan tuddai, da kuma ƙarƙashin kowane babban itace, sai Rezin sarkin Aram da Feka ɗan Remaliya sarkin Isra'ila suka haura don su kai wa Urushalima hari, suka kuma kewaye Ahaz, amma ba su iya shan ƙarfinsa ba. A wannan lokaci Rezin sarkin Aram ya sāke ƙwato Elat wa Aram ta wurin korar Yahuda, sa'an nan mutanen Edom suka mamaye Elat, suna kuwa zaune a can har wa yau. Ahaz ya aika a faɗa wa Tiglat Fileser sarkin Assuriya cewa, Ni abokin tarayyarka ne kuma mai dogara da kai, ka haura ka cice ni daga hannun sarkin Aram da hannun sarkin Isra'ila. waɗanda suke kawo mini hari, Ahaz ya ɗauki azurfa da zinariyar da suke a haikalin Ubangiji, da suke kuma a ma'ajin fada, ya aika wa sarkin Assuriya kyauta, sai sarkin Assuriya ji roƙonsa, ya tashi, ya fāɗa wa Damaskus da hari, ya kuma kame ta, ya kwashi mazaunanta zuwa Kir, ya kuma kashe Rezin. Sa'an nan Sarki Ahaz ya tafi Damaskus don ya sadu da Tiglat Fileser sarkin Assuriya, da ya kai can, sai ya ga wani bagade a Damaskus, sai ya aika wa Uriya firist da siffar bagaden, da fasalinsa, da cikakken bayanin bagaden, saboda haka Uriya firist ya gina bagaden bisa ga tsarin da sarki Ahaz ya aika masa daga Damaskus, ya kuma gama shi kafin sarki Ahaz ya dawo. Da sarki ya dawo daga Damaskus, ya ga bagadan sai ya tafi kusa da shi ya kuma miƙa hadaya a bisansa ya miƙa hadayarsa ta ƙonawa da ta hatsi, ya zuba hadayarsa ta sha, ya kuma yayyafa jinin hadayunsa ta zumunci a bisa bagaden, sai ya cire bagaden tagulla wanda aka keɓe ga Ubangiji, ya sa shi a gaban haikalin wato, tsakanin ƙofar shiga haikalin Ubangiji da sabon bagaden, ya ajiye shi a gefen arewa na sabon bagaden. Sarki Ahaz ya umarci Uriya cewa. A kan babban sabon bagaden ka miƙa hadayar ƙonawa ta safe, da hadayar hatsi ta yamma, da hadayar sarki ta ƙonawa, da hadayarsa ta hatsi, da hadaya ta dukkan jama'ar ƙasar, tare da hadayan hatsinsu da kuma ta sha, ka yayyafa jinin hadayun ƙonawa a kan bagade, amma zan yi amfani da bagaden tagulla don neman bishewa. Uriya firist kuwa ya yi duk abin da Sarki Ahaz ya umarta. Sarki Ahaz ya kawar da katakon ya kuma ɗauke tasoshin daga mazauninsu, da ake iya matsarwa, ya ɗauke ƙaton kwano mai suna Teku daga kan bijiman tagullar da ya tallafe su ya ajiye a kan mazaunin dutse, ya kawar da rumfa asabacin da aka gina a haikalin, ya kuma kawar da mashigin sarki na waje da haikalin Ubangiji, duk dai don ya gamshi sarkin Assuriya. Game da sauran ayyukan mulkin Ahaz, abubuwan da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, Ahaz ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi da su a birnin Dauda, Hezekiya ɗansa kuma ya gāje shi. Sarakuna ta biyu Sura goma sha bakwai Hoshiya sarkin Isra'ila na ƙarshe A shekara ta goma sha biyu ta mulkin Ahaz sarkin Yahuda, Hosheya ɗan Ela ya zama sarkin Isra'ila a Samariya, ya kuma yi mulki na shekara tara, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, amma ba kamar na sarakunan Isra'ilan da suka riga shi ba. shalmanasar sarkin Assuriya ya kawo wa Hosheya, wanda da abokin tarayyarsa ne, hari har Hosheya ya biya shi haraji, amma sarkin Assuriya ya gane cewa Hosheya mai cin amana ne, gama ya aika da wakilai wurin So sarkin Masar, ya kuma daina aika wa sarkin Assuriya haraji yadda ya saba yi kowace shekara, saboda haka Shalmaneser ya kama shi ya sa a kurkuku, sarkin Assuriya ya kai wa ƙasar Hosheya gaba ɗaya farmaki, ya kewaye Samariya na tsawon shekara uku, a shekara ta tara ta sarautar Hosheya, sarkin Assuriya ya ci Samariya da yaƙi ya kuma kwashe Isra'ilawa zuwa Assuriya, ya tsugunar da su a Hala da a Gozan, a bakin kogin Habor da kuma a garuruwan Medes. Isra'ila ya tafi zaman bauta saboda zunubi Duk wannan ya faru ne saboda Isra'ilawa sun yi wa Ubangiji Allahnsu zunubi, shi wanda ya fitar da su daga Masar, daga ƙarƙashin ikon Fir'auna sarkin Masar. sun yi wa waɗansu alloli sujada suka kuma bi gurbin al'umman da Ubangiji ya kora a gabansu, da kuma ayyukan da sarakunan Isra'ila suka gabatar, Isra'ilawa a ɓoye sun aikata abubuwa da ba daidai ba ga Ubangiji Allahnsu, tun daga husumiyoyi har zuwa birane masu katanga, sun gina wa kansu wuraren sujada na tudu a dukkan garuruwansu, suka kafa keɓaɓɓun duwatsu da kuma ginshiƙan Ashera a kowane tudu mai tsayi da kuma a ƙarƙashin kowane babban itace, suka ƙona turare a kan kowane tudu, kamar dai yadda al'umman da Ubangiji ya kora daga gabansu suka yi, suka yi mugunta da ya sa Ubangiji ya yi fushi, suka bauta wa gumaka, ko da yake Ubangiji ya ce, Ba za ku yi wannan ba, Ubangiji ya yi wa Isra'ila da Yahuda kashedi ta bakin dukan annabawansa da kuma masu duba. cewa ku juyo daga mugayen ayyukanku, ku yi biyayya da umarnai da farillaina bisa ga dukan dokar da na dokaci kakanninku su bi, waɗanda kuma na bayar ta wurin bayina annabawa, amma ba su saurare ni ba, don sun kangare, kamar kakanninsu waɗanda ba su amince da Ubangiji Allahnsu ba, suka yi watsi da farillayensa, da yarjejeniyar da ya ƙulla da kakanninsu, da kuma kashedin da ya yi musu. suka bi gumaka marasa amfani, wannan ya sa su ma kansu suka zama marasa amfani, suka kwaikwayi sauran ƙasashen da suke kewaye da su, ko da yake Ubangiji ya umarce su cewa, Kada ku yi rayuwa irin tasu, suka kuwa yi abin da Ubangiji ya hana su, suka wofinta dukan umarnan Ubangiji Allahnsu, suka yi wa kansu gumakan zubi na siffar ’yan maruƙa biyu, da kuma ginshiƙin Ashera, suka rusuna wa rundunan taurari, suka kuma yi wa Ba'al sujada, suka miƙa ’ya'yansu maza da mata hadaya ta wuta, suka yi duba, suka yi sihiri, suka kuma ba da kansu ga mugunta a gaban Ubangiji, suka sa ya yi fushi, saboda haka Ubangiji ya yi fushi ƙwarai da Isra'ila, ya kuma kawar da su daga gabansa, kabilar Yahuda kaɗai aka bari, ko Yahuda ma ba su kiyaye umarnan Ubangiji Allahnsu ba, sun bi gurbin da Isra'ila ta kawo, saboda haka Ubangiji ya wofinta mutanen Isra'ila, ya azabtar da su, ya kuma ba da su a hannun masu kwasar ganima, sai da ya shafe su kakaf daga gabansa. Sa'ad da ya ware Isra'ila daga gidan Dauda, sai suka naɗa Yarobawan ɗan Nebat sarki a kansu, Yarobawan ya rinjayi Isra'ila daga ƙin Ubangiji, ya sa suka aikata babban zunubi, Isra'ila suka nace cikin dukan zunuban Yerobowam, ba su kuwa rabu da su ba, har Ubangiji ya kawar da su daga gabansa, kamar yadda ya gargaɗe su ta bakin bayinsa annabawa, saboda haka aka kwashi mutanen Isra'ila daga ƙasarsu zuwa bauta a Assuriya, har wa yau kuwa suna can. An sake tsugunar da Samariya Sarkin Assuriya ya kawo mutane daga Babilon, Kuta, Afa, Hamad da Tsefar-fahim. ya zaunar da su a garuruwan Samariya don su maye gurbin Isra'ilawa, suka mallaki Samariya suka kuma zauna a garuruwansu, sa'ad da suka fara zama a can ba su bauta Ubangiji ba, saboda haka ya aika da zakoki a tsakaninsu suka karkashe waɗansu mutane, sai aka faɗa wa sarkin Assuriya cewa, Mutanen da ka kwashe, ka zaunar a garuruwan Samariya fa, ba su san abin da Allahn ƙasar yake bukata ba, Saboda haka allahn ƙasar ya tura zakoki a cikinsu, waɗanda suke karkashe su, domin mutanen ba su san abin da yake bukata ba. Sai sarkin Asuriya ya ba da umarni cewa a sami wani daga cikin firistocin da aka kwaso zuwa bauta daga Samariya ya koma ya zauna a can, ya koya wa mutanen abin da allahn ƙasar yake bukata. Saboda haka ɗaya daga cikin firistocin da aka kawo bauta daga Samariya ya dawo ya zauna a Betel. ya koya musu yadda za su yi sujada ga Ubangiji, duk da haka jama'ar kowace ƙasa suka kera tasu alloli a garuruwa masu yawa inda suke zaune, suka sa su a masujadan da mutanen Samariya suka gina a kan tuddai, mutane daga Babilon suka ƙera Sukkot, Benot, mutane daga Kut suka ƙera Nergal, mutane daga Hamad suka ƙera Ashima, Awuyawa suka ƙera Nibhaz, da Tartak, safarfayawa kuwa suka ƙone ’ya'yansu a wuta a matsayin hadayu ga adramalek da Anammelek, allolin safarfayim sun yi wa Ubangiji sujada, amma kuma suka zaɓi mutanensu su yi musu hidima a matsayin firistoci a masujadan da suke kan tuddai, sun yi wa Ubangiji sujada, amma kuma sun bauta wa allolinsu bisa ga al'adun ƙasashe da suka fito, har ya zuwa yau sun nace da ayyukansu na da. ba sa yi wa Ubangiji sujada, ba sa kuma bin dokoki da farillansa, dokoki da umarnan da Ubangiji ya ba wa zuriyar Yaƙub, wadda ya ba wa suna Isra'ila, da Ubangiji ya ƙulla alkawari da Isra'ilawa, ya dokace su cewa, Kada ku yi wa waɗansu alloli sujada, ko ku durƙusa a gabansu, ku bauta musu, ko ku miƙa musu hadaya. amma Ubangiji wanda ya fito da ku daga Masar da iko mai girma da hannu mai ƙarfi, shi ne za ku yi masa sujada, gare shi za ku durƙusa, ku kuma miƙa masa hadayu, dole kullum ku mai da hankali ga kiyaye ƙa'idodi da farillan, dokoki da umarnan da ya rubuta muku, kada ku yi wa waɗansu alloli sujada, kada ku manta da alkawarin da na ƙulla da ku, kada ku yi sujada ga waɗansu alloli, maimakon haka. ku yi wa Ubangiji Allahnku sujada, shi ne zai cece ku daga hannun abokan gābanku, amma ba su saurara ba, suka nace da ayyukansu na dā, ko ma yayin da mutanen nan suka yi wa Ubangiji sujada, ba su daina bauta wa gumakansu ba, har ya zuwa yau, ’ya'yansu da jikokinsu sun ci gaba da bin gurbin kakanninsu. Sarakuna ta biyu Sura goma sha takwas Hezekiya sarkin Yahuda A shekara ta uku ta mulkin Hosheya ɗan Ela sarkin Isra'ila, Hezekiya ɗan Ahaz sarkin Yahuda ya fara mulki, yana da shekara ashirin da biyar da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara ashirin da tara a Urushalima. Sunan mahaifiyarsa Abiya, ’yar Zakariya, ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, yadda kakansa Dauda ya yi, ya kawar da masujadan kan tudu. ya farfasa keɓaɓɓun duwatsu, ya sassare ginshiƙan Ashera, ya fashe macijin tagulla da Musa ya yi, gama har zuwa lokacin nan Isra'ilawa suna ƙona turare gare shi, an ba shi suna Nehushtan. Hezekiya ya dogara ga Ubangiji, Allah na Isra'ila, ba a yi wani kamarsa ba cikin dukkan sarakunan Yahuda, ko kafin shi, ko kuma bayansa, ya manne Ubangiji bai fasa binsa ba, ya yi biyayya da dokokin da Ubangiji ya ba wa Musa, Ubangiji kuma ya kasance tare da shi, ya yi nasara a dukan abin da ya sa hannu, ya yi tawaye ga sarkin asuriya. ya ƙi ya bauta masa, daga husumiya zuwa birni mai katanga, ya ci Filistiyawa da yaƙi har zuwa Gaza da kewaye. A shekara ta huɗu ta Hezekiya, wato, shekara ta bakwai kenan ta mulkin hosea ɗan Ela, sarkin Isra'ila. Shalmanasar, sarkin Assuriya ya ta samma Samariya da yaƙi, ya kewaye ta, a ƙarshen shekara ta uku, Assuriyawa suka ci Samariya da yaƙi, an ci Samariya da yaƙi a shekara ta shida ta mulkin Hezekiya, wanda ya zo daidai da shekara ta tara ta mulkin Hosheya sarkin Isra'ila, sarkin Assuriya ya kwashe Isra'ilawa zuwa Assuriya. ya zaunar da su a Hala da Gozan a kogin Habor da kuma garuruwan Medes, wannan ya faru ne domin ba su yi biyayya ga Ubangiji Allahnsu ba, amma suka karya alkawarinsu da dukan abin da Musa bawan Ubangiji ya umarta, ba su saurari umarnin ba, balle su kiyaye su. A shekara ta goma sha hudu, ta mulkin sarkin Hezekiya, sai sarki Sennakerib sarkin Assuriya ya kai farmaki wa biranen Yahuda masu katanga, ya kuma kama su, sai Hezekiya sarkin Yahuda ya aika saƙo ga sarkin Assuriya a Lakish cewa, Na yi laifi, ka janye daga gare ni, zan kuma biya ka duk abin da ake bukata daga gare ni. Sarkin Assuriya ya karɓi talenti ɗari uku na azurfa da talenti talatin na zinariya daga hannun Hezekiya sarkin Yahuda. ya zama kuwa cewa Hezekiya ya bayar da dukan azurfan da suke a haikalin Ubangiji da kuma ma'ajin fadan sarki. A wannan lokaci ne Hezekiya sarkin Yahuda ya ɓaɓɓalle zinariyan da aka dalaye ƙofofi da madogaran ƙofofin haikalin Ubangiji ya ba sarkin Assuriya. Sanakirif ya yi wa Urushalima barazana Sai sarkin Assuriya ya aika da babban shugaban sojojinsa da shugaban dattawansa da wakilinsa daga birnin Lakish tare da ƙungiyar sojoji masu yawa zuwa Urushalima domin su yaƙi sarki Hezekiya, da suka haura sai suka tsaya a wurin lambatun da yake kawo ruwa daga tafkin tudu, kusa da filin mai wanki, suka kira sarki, sai Eliyakim ɗan Hilkiya, sarkin fada, da Shebna magatakarda, da Yowa ɗan Asaf marubuci suka je wurinsu, jagoran dogarawan sarkin Assuriya ya ce musu, Ku ce wa Hezekiya, Ga abin da babban sarkin Assuriya ya ce, Da kake taƙama? Ka ce, Kana da dabara da ƙarfin soji, amma bagu kawai kake yi, da wa kake dogara har da za ka yi mini tawaye? Na sani kana dogara da Masar, wadda take kamar karar masara, wadda in ka jingina a kai za tă karye ta soki hannunka, haka Fir'auna sarkin Masar yake ga dukan wanda ya dogara da shi. Sai ya ci gaba da cewa, In kuma ka ce mini, Muna dogara ga Ubangiji Allahnmu ne, ba masujadansa da bagadansa ne Hezekiya ya ciccire yana cewa Urushalima da Yahuda, Dole ku yi sujada a gaban wannan bagade a Urushalima? Yanzu ku zo ku shirya da shugabana, sarkin Assuriya, Zan ba ka dawakai dubu biyu in za ka sami mahayansu, yaya za ka tsayayya da mafi ƙanƙantan hafsan shugabana, ko da kana dogara da Masar don kekunan yaƙi da mahaya dawakai? Ban da haka ma, kana gani cewa na zo in hallaka wannan wuri ne ba tare da na ji daga Ubangiji ba? Ubangiji da kansa ne ya ce da ni in kawo wa wannan ƙasa hari in hallaka ta. Sai Eliyakim ɗan Helkiya, da Shebna, da Yowa suka ce wa jagoran dakarun, Muna roƙonka ka yi wa bayinka magana da harshen Arameyik, da yake muna ji, kada ka yi magana da Yahudanci, domin kada mutanen da suke bisa katanga su ji. Amma shugaban sojojin ya ce, Ai, ba gare ku da sarkinku kaɗai ne shugabana ya aike ni ba, amma har ga mutanen da suke zaune a kan katangar birnin. waɗanda za su ci kashinsu su sha fitsarinsu, sai shugaban sojojin ya kira da Yahudanci ya ce, Ku ji muryar babban sarki, sarkin Assuriya, ga abin da sarki ya faɗa, kada ku bar Hezekiya ya ruɗe ku, ba zai iya cetonku daga hannuna ba, kada ku yarda Hezekiya ya rinjaye ku, cewa ku dogara ga Allah, sa'ad da ya ce da ku, ba shakka Ubangiji zai cece mu, yana ce da ku birnin nan ba zai faɗa. a hannun sarkin Assuriya ba, kada ku saurari Hezekiya, ga abin da sarkin Assuriya ya ce, Ku shirya zaman lafiya da ni, ku fito zuwa wurina, kowane ɗayanku kuwa zai ci ’ya'yan inabinsa da ’ya'yan ɓauransa ya kuma sha ruwa daga sarandarsa, har lokacin da zan zo in kwashe ku in kai ku wata ƙasa mai kama da taku, ƙasa mai yalwar hatsi da ruwan inabi da abinci da gonakin inabi da itatuwan zaitun da zuma don ku rayu, kada ku mutu, kada ku saurari Hezekiya, don ƙarya yake muku, sa'ad da ya ce, Ubangiji zai cece mu, akwai Allahn wata al'ummar da ya taɓa ceton ƙasarsa daga hannun sarkin Assuriya? Ina allolin Hamad da na Arfad, ina allolin Sefarfayim da na Hena da na Iffa sun cece Samariya daga hannuna? Wane ne a cikin dukan allolin ƙasashen nan ya iya ceton ƙasarsa daga gare ni? Shugaban sojojin ya kuma ci gaba da cewa, Ta yaya Ubangiji zai ceci Urushalima daga hannuna? Amma mutane suka shiru ba su amsa masa ba, domin sarki ya umarta cewa kada su amsa masa. Sai Eliyakim ɗan Hilkiya, sarkin fada, da Shebna magatakarda, da Yowa ɗan Asaf marubuci suka je wurin Hezekiya da tufafinsa a kece, suka faɗa masa abin da shugaban sojojin ya faɗa. Sarakuna ta biyu Sura goma sha tara An yi annabcin ceton Urushalima Da sarki Hezekiya ya ji haka, sai ya kyakketa tufafinsa ya sa tufafin makoki, ya shiga haikalin Ubangiji, ya aiki Eliyakim sarkin fada, Shebna marubuci, da shugabannin firistoci, dukansu sanye da tufafin makoki, zuwa wurin annabi Ishaya ɗan Amos suka ce masa, Hezekiya ya ce yau ranar wahala ce, da ta cin mutunci, da ta shan kunya, ga shi, ’ya'ya suna gab da za a haife su, amma ba ƙarfin da za a yi yunƙuri a haife su, mai yiwa Ubangiji Allahnka ya ji dukan maganganun sarkin yaƙi, wanda mai gidansa, sarkin Assuriya, ya aiko don ya rena Allah mai rai. Bari Ubangiji Allahnka ya tsawata masa saboda maganar da ya ji, saboda haka ka yi addu'a domin raguwar da har yanzu suke a raye. Da fadawan Sarki Hezekiya suka isa wurin Ishaya, Ishaya ya ce musu, Ku faɗa wa maigidanku, in ji Ubangiji, kada abin da ka ji ya firgita ka, wato, waɗannan kalmomin da karen nan na sarkin Assuriya ya yi saɓo da su, saurara. Zan sa masa wani ruhun da zai sa ya ji wata jita jitar da za ta sa ya komo ƙasarsa, a can zan sa a kashe shi da takobi a ƙasarsa. Da sarkin yaƙin ya ji cewa sarkin Asuriya ya bar Lakish, sai ya janye, ya kuma iske sarkin yana yaƙi da Libna. To, Sanakirif ya sami labari cewa Tirhaka mutumin Kush, sarkin Masar, yana zuwa masa da yaƙi. Saboda haka ya sāke aika manzanni zuwa wurin Hezekiya cewa, Ku faɗa wa Hezekiya sarkin Yahuda, Kada ka bar Allahn da kake dogara gare shi ya ruɗe ka, cewa, Urushalima ba za ta faɗa hannun sarkin Assuriya ba, ba shakka, ka riga ka ji abin da sarkin asuriya ya yi da dukan ƙasashe, yana hallaka su gaba ɗaya, kai kuwa kana ji za a cece ka? Allolin al'umman da kakanninka suka hallaka, sun cece su ne, allolin Gozan, da na Haran, da na Rezab, da kuma na mutanen Eden da suke a Tal'asar? Ina sarkin Hamat, da sarkin Arfad, da sarkin birnin Safarfayim, ko na Hena, da kuma na Iffa? Addu'ar Hezekiya Hezekiya ya karɓi wasiƙar daga manzannin ya karanta, sa'an nan ya tashi ya tafi haikalin Ubangiji, ya shimfida wasiƙar a gaban Ubangiji. Hezekiya kuwa ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji Allah na Isra'ila, wanda yake zaune a tsakanin kerubobi, kai kaɗai ne Allah bisa dukan mulkokin duniya, kai ka yi sama da duniya, ka kasa kunne, ya Ubangiji, ka ji, ka buɗe idanunka, ya Ubangiji, ka gani, ka saurari kalmomin da Sanakirif ya aiko don ya yi wa Allah mai rai ba'a. Da gaske ne, ya Ubangiji, cewa sarakunan Assuriya sun hallakar da waɗannan al'ummai da ƙasashensu, sun jefar da allolinsu cikin wuta, suka hallaka su, gama ba alloli ba ne, katakai ne da kuma duwatsu, ayyukan hannuwan mutane, to, ya Ubangiji Allahnmu, ka cece mu daga hannuwansa, don dukan mulkokin duniya su san cewa, kai kaɗai, ya Ubangiji, ne Allah. Ishaya ya yi amnacin fāɗuwar Sennakerib. Sai Ishaya ɗan Amos ya aika da saƙo zuwa wurin Hezekiya cewa, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Na ji addu'arka game da Sanakirif sarkin Assuriya, ga abin da Ubangiji yana cewa game da shi, Budurwar Sihiyuna ta rena ka, tana kuma yin maka ba'a, Diyar Urushalima ta kaɗa kanta yayin da kake gudu, wane ne za ka zaga, ka kuma yi masa saɓo? Wa kake gāba da shi har ka ɗaga muryarka, har ka tā da idanunka da fahariya, kana gāba da Mai Tsarki na Isra'ila ta wurin manzanninka, ka tara wa Ubangiji zagi, ka kuma ce, Da yawa kekunan yaƙina na haye kan ƙwanƙolin duwatsu, wuri mafi tsawo na Lebanon, na sassare itacen al'ul, nasa mafi tsawo, mafi daraja na itacen fir nasa, na ratsa har can tsakiyar kurmi, mafi kyau na kurminsa, na tona rijiyoyi a ƙasashen waje na kuma sha ruwa a can, da tafin ƙafafuna na busar da dukan rafuffukan Masar. Ba ka taɓa ji ba? Tun da daɗewa na ƙaddara haka, tun tuni kuwa na shirya shi, yanzu kuma na sa ya faru, cewa ka mai da birane masu katanga tarin duwatsu, ƙarfin mutanensu ya tsiyaye, suka razana aka kuma kunyata su, suna kama da tsirai a gona, kamar sabon toho, kamar ciyawa mai tohuwa bisa rufin ɗaki, wanda ya bushe saboda zafi kafin ya yi girma. Amma na san wurin zamanka, da fitarka, da shigarka, da yadda kake fushi da ni, domin kana fushi da ni, reninka ya iso kunnuwata, zan sa ƙugiyata a hancinka da linzamina a bakinka, zan kuma sa ka koma a ta hanyar da ka zo, wannan zai zama alama a gare ka, ya Hezekiya, bana za ku ci amfanin gonar da ya tsira da kansa, baɗi kuma amfanin gonar da ya tsiro daga na bara, amma a shekara ta uku za ku yi shuki ku kuma girbe, ku dasa gonakin inabi ku kuma ci ’ya'yansa. Sau ɗaya kuma ragowar masarautar Yahuda za tă yi saiwoyi a ƙasa ta kuma ba da ’ya'ya a bisa, gama daga Urushalima za a sami raguwa, daga Dutsen Sihiyona kuma za a sami waɗanda suka tsira; himmar Ubangiji Maɗaukaki za ta cika wannan, saboda haka ga abin da Ubangiji ya ce game da sarkin Assuriya, Ba zai shiga birnin nan ba, ko ya harba kibiya a nan, ba zai kusace ta da garkuwa. ko ya yi mata zoben yaƙi ba, ta hanyar da ya zo ne zai koma, ba zai shiga birnin nan ba, in ji Ubangiji, zan kāre birnin nan in cece ta, saboda kaina da kuma bawana Dawuda. A daren nan mala'ikan Ubangiji ya fita ya kashe dakaru dubu ɗari da tamanin da biyu a sansanin Assuriyawa da mutane da suka farka da safe, sai ga gawawwaki ko'ina. Saboda haka Sennakerib sarkin Assuriya ya tā da sansanin, ya kuma janye ya koma Ninebe, ya zauna a can. Wata rana yayinda suke sujada a haikalin Nisrok, allahnsa, sai ’ya'yansa maza, Adramalek da sharezar suka kashe shi da takobi, suka gudu zuwa ƙasar Ararat, sai Esar hadon ɗansa ya gaje shi. Sarakuna ta biyu Sura ashirin Ciwon Hezekiya A kwanakin nan sai Hezekiya ya kamu da rashin lafiya har ya kusa mutuwa, sai annabi Shaya ɗan Amos ya zo wurinsa ya ce, Ga abin da Ubangiji ya ce, Ka kintsa gidanka, domin za ka mutu, ba za ka warke ba. Hezekiya ya juya fuskarsa wajen bango ya yi addu'a ga Ubangiji ya ce, Ya Ubangiji, ka tuna yadda na yi tafiya a gabanka da aminci da zuciya ɗaya, na kuma aikata abin da yake daidai a gabanka. sai Hezekiya ya kuka mai zafi, kafin Ishaya ya bar tsakiyar filin gida, sai maganar Ubangiji ta zo masa cewa, Ka koma ka ce wa Hezekiya, shugaban mutane. ga abin da Ubangiji Allah na mahaifinka Dauda. ya ce, Na ji addu'arka, na kuma ga hawayenka, zan warkar da kai a rana ta uku, daga yau za ka haura zuwa haikalin Ubangiji, zan ƙara maka shekara goma sha biyar. zan kuma cece ka daga hannun sarkin Assuriya; zan kare birnin saboda kaina da kuma bawana dauda. Sai isha ya ce, A kwaɓa ɓaure, sai aka yi haka, aka shafa wa marurin ya kuma warke. Hezekiya ya tambayi Ishaya, Wace alama ce za ta nuna cewa Ubangiji zai warkar da ni, kuma cewa in tafi haikalin Ubangiji kwana uku daga yanzu? Sai Ishaya ya ce, Ga alamar Ubangiji zuwa gare ka. da za tă nuna cewa Ubangiji zai cika alkawarinsa, kana so inuwa ta yi gaba da taki goma, ko ta koma baya da taki goma? Ai, abu mai sauƙi ne, inuwa ta yi gaba da taki goma, in ji Hezekiya, gwamma dai ta koma baya da taki goma. Sai annabi Ishaya ya roƙi Ubangiji, Ubangiji ko ya sa inuwa. ta koma baya da taki goma bisa ga magwajin rana wanda Sarki Ahaz ya gina. Jakadu daga Babilon A wannan lokaci, Merodak Baladan, ɗan Baladan sarkin Babilon, ya aika wa Hezekiya wasiƙu tare da kyauta, domin ya sami labarin rashin lafiyar Hezekiya. Hezekiya ya karɓi jakadun, ya nuna musu dukkan abin da yake a ɗakunan ajiyarsa, azurfa, zinariya, kayan ƙanshi, da mai, da wurin ajiye makamansa da kuma dukan abin da aka samu a ɗakin ajiyarsa. Babu wani abu a fadarsa ko a dukan mulkinsa da Hezekiya bai nuna musu ba, sai annabi Ishaya ya tafi wurin sarki Hezekiya ya tambaye shi ya ce, Me mutanen nan suka ce, kuma daga ina suka fito? Sai Hezekiya ya ce, Daga ƙasa mai nisa daga Babilon. Annabin ya yi tambaya, Me suka gani a fadanka? Hezekiya ya ce, ba abin da yake a majina da ban nuna musu ba, sai Ishaya ya ce wa Hezekiya, Ka ji kalmar Ubangiji, lokaci yana zuwa da za a kwashe kome a fadanka da kuma dukan abubuwan da kakanninka suka tara har ya zuwa yau, a kai su Babilon, ba abin da za a rage, in ji Ubangiji, za a kuma kwashe waɗansu daga cikin zuriyarka na jiki da jininka. waɗanda za a haifa maka su zama babanni a fadan sarkin Babilon. Hezekiya ya ce, Maganar Ubangiji da ka faɗa ta yi kyau, gama ya yi tunani cewa, Ai, ba ni da damuwa, tun da yake za a yi zaman lafiya da salama a kwanakina. Game da sauran ayyukan mulkin Hezekiya, dukkan nasarorinsa da yadda ya tabki da kuma bututun ruwa, inda ya kawo ruwa cikin birni a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, Hezekiya ya huta tare da kakanninsa, Manasse ɗansa kuma ya gāje shi. Sarakuna ta biyu Sura ashirin da ɗaya Manasse sarkin Yahuda Manasse yana da shekara goma sha biyu sa'ad da ya zama sarki, ya yi mulki shekara hamsin da biyar a Urushalima, sunan mahaifiyarsa Hefziba ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, ya bi munanan al'adun al'umman da Ubangiji ya kora a gaban Isra'ilawa, ya sake gina masujadan da mahaifinsa ya Hezekiya ya rurrushe, ya kuma gina wa Ba'al bagadai, ya kafa ginshiƙan Ashera, kamar yadda Ahab sarkin Isra'ila ya yi, ya durƙusa wa dukan rundunan taurari, ya yi musu sujada, ya gina bagadai a haikalin Ubangiji, wurin da Ubangiji ya ce, A Urushalima ne zan sa Sunana, cikin filaye biyu na haikalin Ubangiji kuwa ya gina bagadai na dukkan rundunar taurari, ya miƙa ɗansa hadaya ta ƙonawa, ya yi sihiri da tsubbu, ya tuntuɓi masu duba da masu ruhohi, ya aikata mugunta ƙwarai a gaban Ubangiji, ya sa Ubangiji ya yi fushi, ya ɗauki siffar ginshiƙin Asherar da ya yi, ya sa a haikalin da Ubangiji ya ce wa Dawuda da ɗansa Solomon. A cikin wannan haikali da kuma cikin Urushalima, inda na zaɓa daga kabilan Isra'ila, zan sa Sunana har abada; ba zan ƙara sa Isra'ilawa su fita daga ƙasar da na ba kakanninsu ba, idan dai za su kula su aikata dukan abin da na umarce su, su kuma kiyaye dukan dokokin da na ba wa bawana Musa ya umarce su, amma mutanen ba su kasa kunne ba, Manasse ya ɓad da su, har suka yi muguntar da ta fita al'umman da Ubangiji ya hallaka a gaban Isra'ilawa. Ubangiji ya magana ta bakin bayinsa, annabawa, Manese, sarkin Yahuda ya aikata waɗannan ƙazantattun zunubai, ya aikata mugunta fiye da ta Amoriyawan da suka riga shi, ya kuma sa Yahuda ta bauɗe ta wurin yin zunubi saboda gumakansa, saboda haka ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Zan jawo wa Urushalima da kuma Yahuda masifar da duk kunnen da ya ji sai ya kusa su ma zan auna Urushalima da ma'auni da na yi amfani da shi a kan Samariya, zan kuma yi amfani da magwajin da na yi amfani da shi a kan gidan Ahab, zan shafa Urushalima yadda mutum yake wanke kwano ya kife, zan rabu da ragowar gadona, in kuma miƙa su ga maƙiyinsu, abokan gabansu za su washe, suka kuma kwashi ganima daga gare su, domin sun aikata mugunta a idanuna, suka kuma tsokane ni tun daga ranar da kakanninsu suka fito daga Masar har ya zuwa yau. Ban da haka ma, Manasse ya zub da jinin marasa laifi, har ya cika Urushalima daga wannan ɓangare zuwa wancan, ban da zunubin da ya sa Yahuda ta aikata, ta haka suka yi mugunta a gaban Ubangiji, game da sauran ayyukan mulkin Manasse. da duk abin da ya yi, har da zunubin da ya aikata, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. Manasse ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a lambun fadansa, lambun Uzza, sai Amon ɗansa ya gaji shi. Amon sarkin Yahuda Amon yana da shekara ashirin da biyu sa'ad da ya zama sarki, ya yi mulki shekara biyu a Urushalima, sunan mahaifiyarsa Meshulemet, ’yar Haruz, ita mutuniyar Yotba ce, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji, yadda Manasse mahaifinsa ya yi, ya bi duk gurbin mahaifinsa a komi. ya yi sujada ga gumakan da mahaifinsa ya yi wa, ya kuma durƙusa musu, ya rabu da Ubangiji Allah na kakanninsa, bai kuwa yi tafiya a hanyar Ubangiji ba. Fadawan Amon suka ƙulla maƙarƙashiya suka kashe shi a cikin fadarsa, sai mutanen ƙasar suka kashe duk waɗanda suka ƙulla wa sarki Amon maƙarƙashiya, sa'an nan suka naɗa ɗansa sarki a maimakonsa. Game da sauran ayyukan mulkin Amon da abubuwa da ya aikata, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda, aka binne shi a kabarinsa a lambun Uzza, Yosiya ɗansa kuma ya gāje shi. Sarakuna ta biyu Sura ashirin da biyu An sami littafin doka Yosiya yana da shekara takwas sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara talatin da ɗaya a Urushalima, sunan mahaifiyarsa Yedida, ’yar Adahiya, mutuniyar Bozkat, ya aikata abin da yake daidai a gaban Ubangiji, ya kuma bi dukkan gurbin kakansa Dauda. bai bauɗe hagu ko dama ba. A shekara ta goma sha takwas ta mulkinsa, Sarki Yosiya ya aiki Shafan ɗan Azaliya, ɗan Meshullam. magatakarda zuwa haikalin Ubangiji ya ce, Ka haura zuwa wurin Hilkiya babban firist, ka sa ya shirya kuɗin da aka kawo a haikalin Ubangiji, wanda masu tsaron ƙofa suka tara daga mutane, ka sa su danƙa su a hannu waɗanda aka zaɓa don biyan bukatan da aka gyara a haikalin Ubangiji, wato, kafintoci, da magina, da masu tsara gini, ka kuma sa su sayi katakai da sassaƙaƙƙun duwatsu don a gyara haikalin, amma ba sa bukata su ba da bayanin kuɗin da aka danƙa musu domin suna aikinsu da aminci. Hilkiya babban firist ya ce wa Shafan magatakarda, Na sami littafin doka a haikalin Ubangiji, sai ya ba wa Shafan, shi kuma ya karanta, sa'an nan Shafan ya koma wurin sarki ya ce masa, Hafsoshinka sun kwashi kuɗin da suke a haikalin Ubangiji suka ba wa masu aiki da masu lura da haikalin, sa'an nan Shafan magatakarda ya ce wa sarki, Hilkiya firist ya ba ni wani littafi, sai Shafan ya karanta shi a gaban sarki. Da sarki ya ji kalmomin littafin doka, sai ya kece tufafinsa, ya ba da waɗannan umarnai ga Hilkiya firist, da Ahikam ɗan Shafan, da Akbor ɗan Mikahiya, da Shafan magatakarda, da kuma Asahiya mai hidimar sarki ya ce, Ku je ku nemi nufin Ubangiji saboda ni da saboda jama'a da kuma saboda dukan Yahuda, game da abin da wannan littafi da aka samo ya ƙunsa, fushin Ubangiji mai girma ne a kanmu, domin kakanninmu ba su kiyaye kalmomin littafin nan ba, ba su aikata bisa ga abin da yake a rubuce game da mu ba, sai Hilkiya firist da Ihikam Akbor da Shafan da kuma Asahiya suka je don su yi magana da annabiya Hulda, matar shalom, ɗan Tikba, ɗan Harhas, mai ajiyar tufafi, tana zama a Urushalima a Yanki na Biyu, sai ta ce musu, Ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila ya ce, Ku faɗa wa mutumin da ya aike ku wurina, Ga abin da Ubangiji ya ce, Zan kawo masifa wa wannan wuri da kuma wa kan mutanen wurin, bisa ga dukan abubuwan da suke a rubuce a cikin littafin da sarkin Yahuda ya karanta, domin sun yashe ni, suka ƙona turare wa waɗansu alloli, suka tozarta ni da dukan gumakan da hannuwansu suka sassaƙa. Fushina zai yi ƙuna a kan wannan wuri, ba kuwa zai huci ba. Ku faɗa wa sarkin Yahuda, wanda ya aike ku ku nemi nufin Ubangiji, ga abin da Ubangiji, Allah na Isra'ila, yana cewa game da kalmomin da ka ji, domin zuciyarka mai tuba ce, ka kuma ƙasƙantar da kanka a gaban Ubangiji, sa'ad da ka ji abin da na faɗa game da wannan wuri, da mutanen wurin, cewa za su zama la'antattu da kuma kango, domin kuma ka kece tufafinka, ka kuma yi kuka a gabana, na ji ka, in ji Ubangiji, saboda haka zan haɗa ka da kakanninka, za a kuma binne ka cikin salama, idanunka kuma ba za su ga dukan wannan masifar da zan jawo wa wurin nan ba. Sai suka kai wa sarki abin da ta faɗa. Sarakuna ta biyu Sura ashirin da uku Yosiya ya sabunta alkawari Sai sarki ya kira dukan dattawan Yahuda da Urushalima, sai ya haura zuwa cikin haikalin Ubangiji tare da mutanen Yahuda da na Urushalima, da firistoci, da annabawa, da dukan mutane, manya da ƙanana, ya karanta musu dukan kalmomin littafin alkawari wanda aka samu a haikalin Ubangiji, sarki ya tsaya dab da ginshiƙi ya kuma sabunta alkawarin a gaban Ubangiji ya ce, Zai bi Ubangiji, ya kiyaye dokokinsa, da ƙa'idodinsa, da farillansa, da dukan zuciyarsa, da dukan ransa. ta haka ya tabbatar da kalmomin alkawarin da yake a rubuce a cikin littafin nan, sa'an nan dukan mutane ma suka yi alkawari yin haka, sai Yosiya ya umarci Hilkiya, babban firist tare da firistocin da suke taimakonsa, da masu tsaron ƙofa, su kawar da dukkan abubuwan da aka yi domin Ba'al, da domin Ashera, da kuma domin dukan rundunar taurari daga haikalin Ubangiji. Ya ƙone su a bayan Urushalima a filayen kwarin Kidron, ya kwashe tokan zuwa Betel, ya kawar da firistocin gumakan da sarakunan Yahuda suka naɗa don su ƙona turare a masujadan kan tuddai na garuruwan Yahuda da kuma waɗanda suke kewaye da Urushalima, masu ƙona turare wa Ba'al rana da wata, ga rukunin taurari, da kuma ga dukkan rundunar taurari, ya ɗauke ginshiƙin Ashera daga haikalin Ubangiji zuwa Kwarin Kidron. can bayan Urushalima, ya ƙone shi a can, ya niƙa shi, sai da ya zama toka, sai ya watsar da ƙurar a filin kabarin talakawa, ya kuma rurrushe mazaunan karuwai, mazan haikali, waɗanda suke a haikalin Ubangiji, da kuma inda mata suke yi wa Ashera saƙa. Yosiya ya kawo dukan firistoci daga garuruwa Yahuda, ya kuma lalatar da masujadan kan tuddai daga Geba har zuwa Beyersheba, inda firistoci suke ƙona turare, ya rurrushe matsafai a ƙofofin shigan gari na mashigi zuwa ƙofar Yoshuwa, gwamnan birnin, wanda yake a hagu da ƙofar birnin, ko da yake firistocin masujadan kan tuddan ba su yi hidima a bagaden Ubangiji a Urushalima ba, sun ci burodi marar yisti tare da sauran firistoci, ya lalatar da Tofet wanda yake a kwarin Ben Hinnom don kada kowa ya iya yin amfani da wurin don ya miƙa hadayar ɗansa ko ’yarsa a wuta ga Molek, ya kawar da dawakan nan da sarakunan Yahuda suka keɓe wa gumakan nan na rana daga mashigin haikalin Ubangiji, waɗannan dawakan suna kusa da ɗakin Natan Malek, ɗaya daga cikin dattawan sarki, Yosiya ya kuma ƙone kekunan yaƙi da yin sujada ga gumakan nan rana, ya rushe bagadan da sarakunan Yahuda suka kafa a kan ɗakin sama, kusa da ɗakin sama na Ahaz, da kuma bagadai biyu na Manasse, ya gina a filaye biyu na haikalin Ubangiji, ya kawar da su daga can, ya farfashe su, ya zubar da tarkacen a kwarin Kidron. Sarki kuma ya lalatar da masujadan kan tuddan da suke gabas da Urushalima, kudu da tudun hallaka, waɗanda Solomon sarkin Isra'ila ya gina don Ashtarot, ƙazantacciyar alliyar Sidoniyawa, da Kemosh, ƙazantaccen allah na Mawaf, da kuma Molek, allahn banƙyama na mutanen amon Yosiya ya farfashe keɓaɓɓun duwatsu, ya rurrushe ginshiƙan Asheransu, ya baza ƙasusuwan mutanen a can. har ma da bagaden Betel, masujadan kan tudun da Yerobowam ɗan Nebat ya yi, wanda ya sa Isra'ila suka yi zunubi, wannan bagade da masujadan kan tudun ma ya kawar, ya ƙone masujadan kan tudun, ya niƙa su, ya kuma ƙone ginshiƙin Ashera, da Yosiya ya dubi kewaye da shi, ya ga kaburburan da suke a can a gefen tudu, sai ya sa aka kwaso ƙasusuwan da suke cikinsu aka ƙone a kan bagade don yă lalatar da shi, bisa ga maganar Ubangiji ta bakin mutumin Allah, wanda ya yi annabci waɗannan abubuwa. Sarkin ya yi tambaya ya ce, Wanne kabari kenan nake gani? Mutanen sarki suka ce, Ai, kabarin annabin Allah ne, wanda ya fito daga Yahuda, shi ne annabcin waɗannan abubuwa da ka aikata gaba da bagaden Betel. Sai ya ce, ku rabu da shi, kada wani yă dami ƙasusuwansa, saboda haka suka bar ƙasusuwansa da na annabin da ya fito Samariya, kamar yadda ya yi a Betel, Yosiya ya kawar da dukan ɗakunan gumaka a kan tuddan da sarakunan Isra'ila suka gina a garuruwan Samariya, waɗanda suka tozarta Ubangiji, Yosiya ya yayyanka dukan firistoci na waɗannan masujadan kan tuddai ya kuma ƙone ƙasusuwan mutane a kansu, sa'an nan ya koma Urushalima. Sarkin ya ba da umarnin nan ga dukan mutane cewa, Ku yi bikin ƙetarewa ga Ubangiji Allahnku, yadda aka rubuta a littafin alkawari, ba a taɓa yin irin bikin ƙetarewa haka ba, tun zamanin da masu shari'a suke aiki a matsayin sarakuna ko a kwanakin sarakunan Isra'ila ko na Yahuda, amma a shekara ta goma sha takwas ta mulkin Sarki Yosiya aka yi Bikin Ƙetarewan nan ga Ubangiji a Urushalima, ban da haka, Yosiya ya kawar da masu duba, da masu maita, da allolin gidaje, da gumaka, da duk wani abin banƙyama da ya gani a Yahuda da Urushalima. ya yi wannan domin yă cika wa'adodin shari'a, yadda suke a littafin da Helkiya firist ya samu a haikalin Ubangiji, babu wani sarki kafin Yosiya, ko kuma a bayansa, wanda ya juya ga Ubangiji da dukan zuciyarsa, da dukan ransa, da dukan ƙarfinsa bisa ga shari'ar Musa, kamar yadda ya yi. Duk da haka, Ubangiji bai huce daga zafin fushinsa wanda ya ƙuna game da Yahuda saboda abin da Manasse ya aikata don yă tozarta shi ba, saboda haka Ubangiji ya ce, Zan shafe Yahuda ma kamar yadda na shafe Isra'ila daga gabana, zan ƙi Urushalima birnin da na zaɓa, da wannan haikali wanda na ce, A can sunana zai kasance, game da sauran ayyukan mulkin Yosiya da duk abin da ya yi, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. Yayinda Yosiya yake sarki, Fir'auna Neko sarkin Masar ya haura zuwa Kogin Yuferites don ya taimaki sarkin Assuriya da yaƙi, Sarki Yosiya kuwa ya yi ƙoƙari ya hana shi wucewa, sa'ad da Fir'auna Neko ya gan shi, sai ya kashe shi a filin yaƙi a Magiddo. bayin Yosiya suka ɗauko gawarsa daga Magiddo suka kai shi Urushalima suka binne shi a kabarinsa. sai mutanen ƙasar suka ɗauki Yehoyahaz ɗan Yosiya suka naɗa shi sarki a madadin mahaifinsa, Yehoyahaz sarkin Yahuda Yehoyahaz yana da shekara ashirin da uku sa'ad da ya zama sarki, ya yi mulki na wata uku a Urushalima, sunan mahaifiyarsa Hamutal, ’yar Irmiya, mutuniyar Libna, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji. yadda kakanninsa suka yi, Fir'auna Neko ya sa shi a sarƙa a Ribla a ƙasar Hamad don kada ya yi mulki a Urushalima, sa'an nan ya sa wa Yahuda harajin talenti ɗari na azurfa da talenti ɗaya na zinariya, Fir'auna Neko ya naɗa Eliyakim ɗan Yosiya sarki a maimakon mahaifinsa, ya kuma canja masa suna zuwa Yehohiyakim, ya ɗauki Yehoyahaz ya kai Masar, a can ya mutu, Yehohiyakim ya riƙa biyan Fir'auna Neko azurfa da zinariya da ya umarta, don ya yi haka sai ya riƙa karɓar azurfa da zinariya daga mutanen ƙasar, kowa bisa ga ƙarfinsa, Yehohiyakim sarkin Yahuda Yehohiyakim yana da shekara ashirin da biyar sa'ad da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara goma sha ɗaya a Urushalima. Sunan mahaifiyarsa Zebuda, ’yar Fedahiya, mutuniyar Ruma, ya kuma aika mugunta a gaban Ubangiji, yadda kakanninsa suka yi. Sarakuna ta biyu Sura ashirin da hudu A zamanin Yahohiyakim, Nebukadnezzar sarkin Babilon ya kawo wa ƙasar farmaki, Yahohiyakim dai ya zama abokin tarayyarsa. na tsawon shekara uku, daga baya kuma sai ya canza ra'ayi ya yi wa Nebukadnezzar tawaye. Ubangiji ya aiki maharan Babiloniyawa, da na Aremayawa da na Mowabawa, da na Amanawa, ya aiki su su hallaka Yahuda bisa ga maganar Ubangiji yadda ta furta ta bakin sa annabawa. Ba shakka waɗannan abubuwa sun faru da Yahuda bisa ga umarnin Ubangiji domin ya kawar da su daga gabansa saboda zunuban Manasse da dukan abin da ya yi, haɗe da zub da jinin marasa laifi, gama ya ƙazantar da Urushalima da jinin marasa laifi, Ubangiji kuwa bai yi niyyar yafewa ba. Game da sauran ayyukan mulkin Yehohiyakim da abubuwan da ya aikata, duk a rubuce suke a cikin littafin tarihin sarakunan Yahuda. Yehohiyakim ya huta da kakanninsa, Yehohiyacin ɗansa ya gaje shi. Sarkin Masar bai sāke fita daga ƙasarsa don yaƙi ba, domin sarkin Babilon ya mamaye yankin, daga rafin Masar har zuwa Kogin Yuferites. Yehohiyacin sarkin Yahuda Yehohiyacin yana da shekara goma sha takwas da ya zama sarki, ya kuma yi mulki wata uku a Urushalima. Sunan mahaifiyarsa ne Hushta, ’yar Elnatan, mutuniyar Urushalima, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji yadda mahaifinsa ya yi. A wannan lokaci, hafsoshin Nebukadnezzar sarkin Babilon suka kawo wa Urushalima yaƙi, suka kuma kewaye ta, Nebukadnezzar na Babilon da kansa kuwa ya zo birnin yayin da hafsoshinsa suka kewaye ta, Yahohiyacin sarkin Yahuda da mahaifiyarsa da masu yi masa hidima, da hakimansa da kuma fadawansa duk suka miƙa kansu ga Nebukadnezzar. a shekara ta takwas ta mulkin sarkin Babilon, sarkin Babilon ya mai da Yahohiyacin ɗan kurkuku, yadda Ubangiji ya faɗa, Nebukadnezzar ya kwashe dukan dukiyar haikalin Ubangiji da ta fadan sarki, ya kuma kwashe dukan kayan zinariyar da Solomon sarkin Isra'ila ya ƙera domin haikalin Ubangiji. Ya kwashe dukan mutanen Urushalima zuwa bauta, ya kwashe dukan fadawan da mayaƙa, da masu sana'a, da maƙera, yawansu ya kai dubu goma, ba wanda ya ragu sai matalautan ƙasar. Nebukadnezzar ya ɗauki Yehohiyacin ya kai bauta a Babilon, ya kuma kwashe mahaifiyar sarki da matansa da fadawansa da manyan mutanen ƙasar daga Urushalima ya kai Babilon, sarkin Babilon kuma ya kwashi dukkan mayaƙa dubu bakwai ƙarfafu, shiryayyu don yaƙi, da masu sana'a, da maƙera dubu ɗaya ya kai Babilon. Sarkin Babilon ya sa Mattaniya, ɗan'uwan mahaifin Yehohiyacin, ya zama sarki a madadinsa, ya canja masa suna zuwa Zedekiya, Zedekiya sarkin Yahuda. Zedekiya na da shekara ashirin da ɗaya da ya zama sarki, ya kuma yi mulki shekara goma sha ɗaya a Urushalima, sunan mahaifiyarsa Hamutal ’yar Irmiya, mutuniyar Libna, ya aikata mugunta a gaban Ubangiji yadda Yehohiyakim ya yi, saboda fushin Ubangiji ne dukan waɗannan abubuwa suka faru da Urushalima da kuma Yahuda, a ƙarshe kuma ya kawar da su daga fuskarsa. Faɗuwar Urushalima To, sai Zedekiya yi wa sarkin Babilon ta waye. Sarakuna ta biyu Sura ashirin da biyar A rana ta goma ga wata na goma, a shekara ta tara ta mulkin Zedekiya ne Nebukadnezzar sarkin Babilon tare da dukan rundunar yaƙinsa ya tasowa wa Urushalima, ya yi sansani a bayan birnin, ya kewaye ta da shirin yaƙi, haka birnin ya kasance kewaye har shekara ta goma sha ɗaya ta mulkin Zedekiya. A rana ta tara ta watan huɗu, lokacin da yunwa ta yi tsanani a birnin, babu kuma abinci. domin mutane su ci, sai aka huda katanga, sa'an nan dukan sojoji suka tsere da dare a ƙofa tsakanin katanga biyu da suke kusa da lambun sarki, ko da yake Babiloniyawa sun kewaye birnin, suka tsere suka nufi Araba, amma sojojin Babiloniyawa suka bi sarki, suka cin masa a filayen Yeriko, dukan sojojinsa kuwa suka rabu da shi, suka watse. aka kama shi, aka kai shi gaban sarkin Babilon a Ribla, inda aka yanke masa hukunci, suka kashe ’ya'yan Zedekiya a gabansa, sa'an nan aka ƙwaƙule idanunsa, suka ɗaure shi da sarƙar tagulla, suka kai shi Babilon. A rana ta bakwai na watan biyar, wadda ta zama shekara ta goma sha tara ta mulkin sarki Nebukadnezzar na Babilon, Nebuzaradan babban hafsan matsaran sarki kuma bafadan sarkin Babilon, ya zo Urushalima, ya cinna wa haikalin Ubangiji wuta, da fadan sarki, da kuma dukkan gidajen Urushalima, ya kuma ƙone duk wani gini mai mahimmanci, dukan mayaƙan Babilon a ƙarƙashin umarnin babban hafsan matsaran sarki suka rushe katangar Urushalima. Nebuzaradan babban hafsan matsaran ya kwashi waɗanda suka rage a cikin birnin. tare da sauran jama'a da waɗanda suka miƙa kansu ga Sarki Babilon, ya kai su bauta, amma hafsan ya bar waɗansu daga cikin mafiya talauci na ƙasar don su yi aiki a lambunan inibi da kuma gonaki. Babiloniyawan kuma suka sassare ginshiƙan tagulla da wuraren zama da za a iya matsar da su, da ƙaton kwano mai suna Teku na tagulla. da yake a haikalin Ubangiji, suka kwashe tagullan zuwa Babilon, suka ɗauke tukwane, da manyan cokula, da acibalbal, da kwanoni, da dai dukkan kayan da aka yi da tagulla don hidima a haikalin Ubangiji, babban hafsan matsaran sarki ya kwashe har da kwanoni, na kwashe garwashin wuta da sauran kwanoni, dukansu kuwa ƙiran zinariya ko azurfa tsantsa ne, tagullar ginshiƙai biyun nan, da ta ƙaton kwanan da ake ce da shi teku, da ta dukkan amalanke masu riƙe ruwa, waɗanda Sarki Salaman ya yi domin haikalin Ubangiji, sun fi gaba a auna su, tsawon kowane ginshiƙi ƙafa ashirin da bakwai ne, hulunan tagullan da suke ƙwalƙwalin kowane ginshiƙi kuma yana da tsawon ƙafa huɗu da rabi, kuma aka yi masa ado da saƙa da ’ya'yan itace kewaye da shi, bayan ginshiƙin ma haka yake, babban hafsan ya kwashi Serahiya, babban firist, da Zefaniya na biye da shi a girma, da matsara ƙofofi uku daga cikin waɗanda suka rage a birnin, ya ɗauki hafsa mai kula da dakaru da kuma mashawartan sarki guda biyar. ya kuma tafi da magatakarda wanda yake babban jami'in soja mai ɗaukan dukan jama'an ƙasar, tare da mutanensa guda sittin waɗanda aka samu a birnin. Nebuzaradan babban hafsan ya kwashe su duka ya kawo su wurin sarkin Babilon a Ribla, a can Ribla a ƙasar Hamad, sarkin Babilon ya sa aka kashe su, haka Yahuda ta tafi bauta daga ƙasarta. Nebukadnezzar sarkin Babilon ya zaɓi Gedaliya ɗan Ahikam, ɗan Shafan, ya zama shugaban sauran mutane da suka rage a Yahuda, sa'ad da dukan hafsoshin soja tare da mutanensu suka ji cewa sarkin Babilon ya naɗa Gedaliya a matsayin gwamna, sai suka zo wurin Gedaliya a Mizfa. Mutanen da suka zo su ne, Ishmayel ɗan Netaniya, Yohanan ɗan Kareya, Serahiya ɗan Tanhumet mutumin Netofa, Yaza'aniya ɗan mutumin Ma'aka, tare da mutanensu, Gedaliya ya tabbatar musu da rantsuwa cewa, Kada ku ji tsoron jama'ar Babiloniyawa, muddin kun zauna lafiya, kun kuma bauta wa sarkin Babilon, kome zai yi muku kyau. Amma a wata na bakwai sai Ishmayel ɗan Netaniya, ɗan Elishma wanda yake daga gidan sarauta, ya zo tare da mutane goma, suka kashe Gedaliya duk da mutanen Yahuda da na Babilon da suke tare da shi a Mizfa, ganin haka sai dukan mutane babba da ƙarami, tare da shugabannin sojoji suka tahi suka gudu zuwa ƙasar Masar, gama suna tsoron mutanen Babilon. An saki Yehohiyacin. A shekara ta talatin da bakwai ta bautar Yehohiyacin sarkin Yahuda, a shekaran da Iwil Merodak ya ci sarautan Babilon, sai ya saki Yehohiyacin daga jeru, ya sake shi a rana ashirin da bakwai ga watan goma sha biyu, ya yi wa Yehohiyacin maganar alheri, ya kuma ɗaukaka shi sama da sauran sarakunan da suke tare da shi a Babilon, don haka Yehohiyacin ya tuɓe kayan fursuna. kowace rana kuwa yakan ci abinci a teburin sarki har iyakar ransa, sarki kuma ya yanka masa kuɗi da za a dinga bashi shi kowace rana muddin ransa.